أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بهاك يا السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan yammaci na litinin shida ga watan ramadan shekara ta 1434 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da sha biyar ga watan bakwai shekara ta 2013 miladiya a darasin mu na jiya mun tsaya karshen aya ta 83 cikin wannan sura mai albarka suratul nisa yau zamu tashi farkon aya ta 84 fadin Allah madaukakin sarki فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا وبنجي يتي فقاتل في سبيل الله يا كي ونن النبي كي ياكي وجن تيمكون الدين الله كي بغور ميا وجن كي إسد ساقوان دا الله مدوك تنسر كي يدورا مكا إسد شي la tukallafu illa nafsak ba a ɗora maka nauyin kowa ba sai iya kai kaɗai kanka kai kaɗai Allah maɗaukakin sarki zai tambaye ka in kayi daidai ya baka lada idan kuma kayi kuskure ko kayi ba daidai ba ya kama ka da laifi in dai ya kasance bisa ga ganganci ne don haka ba a ɗora maka cewa sai wani yayi daidai sannan kai za ka yi daidai ba domin kanka kaɗai Allah maɗaukakin sarki ya ɗora maka haƙƙin tarbiyyantarwa haƙƙin bin aiki ko yin aiki na gari da ka shine ma'anar la tukallafu ba a dora maka nauyin kowa ba illa nafsaka sai nauyin kanka da ka kai kaga ka tsayo akan daidai wannan shine abin da ya zama wajibi a kanka shine abin da Allah madaukakin sarki zai tambaye ka amma dan wani bai yi daidai ba to Allah ba zai tambaye ka laifin wani ba sai dai ya tambaye ka laifin kanka da kanka kamar yadda idan wani ya yi daidai Allah ba zai baka ladan ba kai dai abin da ka aikata na daidai shi za a baka lada wanda kuma wani yayi shi kuma za a bashi ladansa da ka kowa ta kansa yake yi kowa kansa Allah madaukakin sarki ya dorawa nauyin ya tarbiyantar nauyin yayi imani tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum kowace al'umma cin gashin kanta take kowane mutum cin gashin kansa yake uba ba a kama shi da laifin ɗa ɗa ba a kama shi da laifin uba wala taziru waziratun wizra ukra ba wata rai da take ɗauka alhakin wata duk kusancin da suke da shi kuwa da ka la tukallafu ba ɗora maka nauyin kowa ba illa nafsaka sai kanka wa harribil mu'minin kai dai ka kwadaitar da muminai ka zaburar da su akan taimakon addini ka zaburar da su akan jajircewa kan isar da saƙon musulunci bayan sun yi imani da shi a nan ba a faɗi me za a zabarar da musulmi a kansa ba duk da malamai suka ce farkon aya ya yi nuni akan me za a zabarar da musulmi ɗin a kansa me za a kwaɗaitar da muminai ɗin a kan yinsa don a farko an ce faƙatil fi sabilillah kenan waharridil na alal qital ka yi yaƙi ka jajirce ka dage wajen ka ga ka taimaki addinin Allah da duk halin da ka samu kanka da duk damar da Allah ya baka a rayuwa to kuma ka kwadaitar da muminai su ma su yi haka din da haka malamai suka ce a nan ayar an takaice ta ne amma a wani wajen an fito da ma'anar me ake so ya kwadaitar da muminai din kamar cikin suratul anfal ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina alal qital ya kai wannan annabi kwadaitar da sauran muminai kan jajircewa da dagewa wajen su ga sun taimaki addinin Allah domin cikin hakan ba karamin riba bace cikin hakan ba karamin lada ake samu ba hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari daga abu huraira Allah ya kara masa yadda abu huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man amana billahi wa rasulihi duk wanda ya imani da Allah da manzon Allah wa aqama salata kuma ya tsayar da sallah wa ata zakata kuma ya bada zakka wa sama ramadana kuma ya azumin watan ramadan kana haqqan ala Allah an yudkhilahu aljanna wannan kam tilas Allah zai shigar da shi aljanna tilas din da ba wani ya tilasta masa ba shi ya tilasta wa kansa da kansa domin ubangiji ya fi karfin wani ya tilasta masa amma shi yakan iya tilasta wa kansa da kansa dan yayin wa bayinsa rahama dan ya ji kansu da haka ya tilasta wa kansa matukar kai imani da shi matukar kai imani da manzansa matukar ka tsayar da sallah matukar ka ba da zakka idan Allah ya hore maka abin zakkar Wasumta ramadana kuma kai azumin watan ramadan to Allah ya tilasta wa kansa da kansa cewa zai saka aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace hajara fi sabilillahi aw jalasa fi ardihi shin mutum yayi hijira ma'ana wajen taimakon addinin Allah har ta kai ya bar garinsa ya koma wani gari aw jalasa fi ardihi ko bukatar hakan bata taso ba ya rayu a garinsa ya ci gaba da taimakon addini gwargwadon matsayinsa gwargwadon halin da Allah ya bashi kalu sai sahabbai suka ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah afala nubashshiran nasa bizali shin mu ci gaba da yada wannan da'awa ga sauran mutane mu musu albishir da haka fa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna fil jannati mi'ata daraja to ai sani ita aljanna ba kawai ta ba a'a in ma ka shige ta kuma akwai wata falala akwai wata daraja sai ka dage da aiki ko ka shigan sannan kuma ka samu wannan darajar ka samu wannan falalar cikin aljanna akwai darajoji guda ɗari matsayi matsayi guda ɗari a addaha hallahu lil na fi sabilillah wanda ubangiji ya tanadar ga waɗanda suka tsaya tsayuwar daka wajen taimakon addinin Allah wajen hidimta wa addinin Allah da duk abin da Allah ya hore musu sawa'an matsayi ne na ofis sawa'an kuɗi ne na aljihu sawa'an wata alfarma ce sawa'an wata lafiya ce a jiki mutum ya yi amfani da ita wajen yada addinin Allah da taimakon addinin musulunci ko shakka babu wannan zai kara masa daraja a aljanna bayan ya shiga aljanna sai kuma Allah ya masa promotion ya kara masa matsayi ya kara masa daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace baina kulli darajataini kama baina samai wal ard tazarar da ke tsakanin kowace daraja da ƴan uwanta kamar nisan da ke tsakanin sama ne da ƙasa da haka wannan shine falalar taimakon addinin musulunci akwai wani wanda yake ganin shi kadai tunda ya musulunta ba sai ya kai wa kowa musulunci ba shi dasa ya ishe shi bari ya zaman sa a gidansa ya bacci bari ya aikin sa a ofis ɗinsa ya samu iya albashin sa ya ci shi da iyalansa amma ya amfani da wata dama da Allah ya bashi wajen ya yada addinin shi wannan bai dame shi ba to wannan ko ya shiga aljanna ya tauye kansa da kansa kuma daraja ya tauye kansa da kansa kuma matsayi lada mai yawa ya wuce masa Daka haka abin da ake so musulmi duk halin da ka samu kanka bayan kai ka kubuta bayan kai ka shirya ka yi kokari kuma ka isar da shiryar ga waninka ka yi kokari addinin ka ka yada shi shirya ka isar da ita ga wani akwai lada mai matukar yawa akwai lada mai girma ga dukkan wanda ya dauki haka to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus in za ku roƙi Allah ya sa ku aljanna ku rinka roƙonsa aljannar firdausi domin ita ce mafi girman aljanna fa innaha wasatal ita ce aljanna ta tsakiya aljanna mafi ɗaukaka mafi daraja wa a'lal ita ce aljannar da tafi kowace aljanna ɗaukakan matsayi wa fawqaha arshur rahman ita ce aljannar da a samanta al'ashin Allah ne gadan mulkin Allah ne subhanahu wata'ala ma'ana daga ita babu wata aljanna kuma a samanta to da haka wannan hadisi yana nuna mana falalar mutum ya kwadaitu wajen ya tallata addinin musulunci da dukkan damar da Allah madaukakin sarki ya hore masa kuma addinin musulunci ba zai samu tallatuwa ta bangaren ka ba sai da farko tukuna kai kayi imani da shi kuma ka tsaya kayi aiki da shi wata tallan da za ka yi wa addinin musulunci a aikin ka kawai za a gani kuna tare a ma'aikata da kai da waɗanda ba musulmi ba su ga kai ka fita daban kana kula da addinin ka kana kiyaye haƙoƙin addininka ka iya mu'amalar zamantakewa da mutane ka iya kana da amana kana da gaskiya ba ka saba alkawari ba a haɗa baki da kai ai magun magun a yi cuta to sai ka burge su ta nan kawai sai su shiga addininka amma kai da waɗanda ba musulmi ba za ku zauna ku sha giya ku nemi matan banza ku haɗa kai ku cuci al'umma to ta yaya za su yi sha'awarka wani abu za ka gaya musu su kalla su gani abin sha'awa tare da kai to da haka wannan shine tallan addinin musulunci kayi tallan da bakinka kayi tallan da matsayinka kuma kayi tallan a aikace a gani in batun gaskiya aka zo a ga kafi kowa in cika alkawari ne a ga ka zama abun misali in zuwa aiki akan lokaci ne a ga kai ne abun koyi babu wanda zai riga ka babu ciwa-ciwa babu hauma hauma babu zalunci babu almundahana ubangiji madaukakin sarki ce asallahu ayya kuffa ba'sal ladina kafaru in dai kuka tsaya kuka yi abin da ya kamata ku musulmi wajen imani da Allah wajen ƙoƙarin yada addinin ku kiris ya rage Allah ya dakushe tasirin kafirai ya hana musu sakat duk abin da suke yin aiki ba dare ba rana wajen su ga sun dishe hasken musulunci wajen su ga sun yada nasu addinin sun dakushe naku to Allah sai ya iya muku Allah sai ya dakushe tasirin su ubangiji ya hana musu sakat ubangiji ya hana musu damammaki na su cutar da ku na su dakushe hasken addinin ku na kuma su tallata nasu addinin wallahu ashaddu ba'san lallai Allah mai tsananin azaba ne ga dukkan wanda ya saba masa abin nufi in ku din kuka ki to ku sani azabar Allah za ta fuskance ku in kuka yi sakaci har su kafirai suka ci gaba da yin nasu ta hanyar ku kuka ƙi yin naku to ku sani azabar Allah za ta shafe ku kuma za ta shafe su za ta shafe ku saboda kun ki ku yi aikin da ya kamata ku yi na addinin da ya tashi za ta shafe su ta yadda su kuma ba su yi imani da addinin ba har ma suna kishiyantarsa suna yada abin da zai dakushe haskensa da haka wallahu ashaddu ba'san Allah mai tsananin azaba ne wa ashaddu tankilan kuma Allah mai tsananin dauri ne ga dukkan wanda ya kama zai daure subhanahu wa ta'ala fala yufiqu wasaquhu ahadun ba wanda yake iya daure irin daurin Allah subhanahu wataala domin ya daure ka ba wanda ya isa ya kwance ka subhanahu wataala na'am من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء muqita man yashfa shafa'atan hasarata dukkan wanda yayi amfani da wata dama da Allah ya bashi dan yaɗa aikin alkhairi ya kullahu nasibun minha zai samu lada na wannan abu da yayi kalmar shafa'a anan malamai suka ce shine amfani da dama ko matsayi na rayuwa ko matsayi na aiki ko na mukami wajen taimakon gaskiya wajen yada alkhairi shi yasa sa'idu dan jubair ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa wannan ayar nazalat fi shafa'atin nasi ba'dihim li ba'd ta sauka ne dangane da taimakon mutane ijunansu wannan ya taimaki wannan da matsayin da Allah ya bashi wannan ya taimaki wannan da fawar da yake da ita ta ofishinsa wajen ya taimaka masa a rayuwa cikin abin da bai saba wa ka'ida ba cikin abin da ba saban Allah ba da haka ba haramun bane ba a musulunci wane yana da matsayi ya yi amfani da matsayinsa wajen ya taimaki wani wane yana ofis in ya faɗa za a ji ko in ya yi sainin ya ba da compliment card za a je a taimaka wa wani ba laifi ba ne ya yi wannan matukar ba cikin sabon Allah bane matukar ba cikin almundahana bane matukar ba cikin cin hanci da rashawa bane ba musulunci ya yarda da alfarma amma alfarmar kar ta zamo cikin sabon Allah alfarmar kar ta zamo cikin zalunci alfarmar kar ta zamo cikin danne haƙƙin wani a'a dama ce aka baka in ka ce kaza za a yi kuma in kai kaza din nan bai saba wa doka ba bai saba wa ka'idar aiki ba ba zai sa a zalunci wani ba ba zai sa a ci hanci da rashawa ba to babu laifi idan ka yi wannan da haka Allah yake man yashfa shafa'atan hasanatan duk wanda ya yi amfani da damarsa yayi ceto ceto kyakkyawa ya taimaka wa dan uwansa da wata dama da Allah madaukakin sarki ya bashi a rayuwa a ofishinsa ko a kasuwarsa ko a dukkan wani waje wanda yake da faɗa a ji a shi to Allah madaukakin sarki zai bashi ladan wannan ceto da yi hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa tushfa'u ko ishba'u tu'jaru ku yi ceto i junanku ku taimaki junanku da junanku da matsayin da Allah madaukakin sarki ya baku a rayuwa tu ujaru Allah zai baku lada wani za ka iya taimaka masa da kuɗi wani ko ba kuɗi yake da bukata ba kujerarka da kake kai yake da bukatar ka sa baki a yi masa wani abu wannan abun bai saba wa ka'ida ba wannan abun ba zalunci ba ne wannan abun bai karya ka'ida ta dokar aiki ba to amma wani sai ya zauna akan kujera da kujerar ya ci ya taimaki mutane da yawa amma bai taimaki ko mutum ɗaya ba wani ma taimakon ya zo ya yi ta dannewa shi bai amfana ba bai amfanar da kowa ba sai ka sha mamaki a lokacin da wani ya zo ya hau kujerar ga ta dai ita ce kujerar ba wai canja ta ba amma kuma sai damammaki su buɗe ai ta kawo wasu ai ta ɗaukan aiki sai ka ɗauka to shi wancan lokacin da yake kan kujerar shin babu wannan damar ne akwai ba gidaje ne ki dahumi ne ya amfani da damarsa wajen ya amfani kansa ya amfani al'ummarsa domin lokacin da kai irin wannan kanka ka fara amfana domin kai ma watan wata rana za ka zo ka sauka daga kujerar kuma za ka so a ce ai maka wani abu amma baka gina kowa ba baka ɗora kowa ba ba wanda zai saurare ka domin ka'idar rayuwa kama tu tu danu yadda kai ake maka in ka taimaka kana gida za a rinka zuwa ma taimako yana biyo ka saboda alkhairin da kai amma matukar baka taimaka ba ka danne ka sha eh, ka ci magani kai shiru to ko shakka babu wannan kujera daman ba da ba bace ba watilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi yau kana kai gobe wani zai hau kafin kai wani ne ba dan baya so ba ya batta saboda dole ka'ida haka ta nuna sai ya tafi kai ma ka zo ka hau ko ba sai kana so ba dole wata ran ka zo ka tafi ko ka shirya ko baka shirya ba da ka mu gane cewa addinin mu yan addini ne addinin mu yayi magana da kowa kowa an ba shi damar da zai yi taimako sai dai in yaki idan a ma'aikata kake ka tuntuɓi malamai dangane da haƙoƙin musulunci a kanka haƙoƙin addini a kanka dama kaza da dama kaza takan biyo ta kujerarka shin kana da damar kai amfani da ita me ya kamata kai da ita me bai kamata kai da ita ba sai a baka shawara ka taimaki addininka ka taimaki al'ummarka ka taimaki gaskiya sai Allah madaukakin sarki ya maka albarka sai ya taimake ka ta yu za ka mutu ka bar yaran ka kanana ma ba su balaga ba in suka taso za ka so a ce a taimake su ba za ka so ba a ce su zama akan titi suna yawo sun rasa inda za su je sun rasa madafa a rayuwa to kai ma ya kai wa 'ya'yan wasu lokacin da kake kan ka akwai waɗanda iyayensu sun mutu sun basu kanana yanzu sun taso sun gama karatu suna neman wanda zai tallafe su ya sama musu aiki kayi musu haka akwai waɗanda kwata-kwata ba su da gatan ma karatun shin ka taimaka musu sun yi karatu da haka idan ka yi kai ma sai Allah ya kawo wanda zai maka amma idan baka kai ba to Allah madaukakin sarki sai ya kyale ka da haka ubangiji subhanahu wataala yace man yashfa shafa'atan hasanatan duk wanda yayi ceto ceto kyakkyawa duk wanda yayi amfani da damarsa da kujerarsa ta aiki da ofishinsa ya taimaki gaskiya ya taimaki talakawa ya sama wa yaran mabukata aikin yi to wannan ko shakka babu ya kulla mu nasibun minha yana da lada na wannan abin da yayi ga ladansa na albashi a duniya da ya ta samu da allowances da sauran abubuwa bayan ya gama aiki ga benefit ɗinsa da an bashi tare da haka kuma yana nan yana samun lada ladan wani ta sanadiyar sa ya samu aiki wani ta sanadiyar sa ya samu abin yi wani ta sanadiyar sa rayuwarsa ta kyau da shi da iyalansa da ma al'umma baki daya to haka nan kuma wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan duk kuma wanda yayi amfani da kujerarsa sai ya yada barna sai ya shirye cuta da almundahana yayi ceto amma ceto mummuna ya kullahu kiflun minha zunubi yana nan yana bin su sakamakon wannan aika aika da yayi idan wani ka ɗauko ka riga ka san bai dace ba bai cancanta ba zalunci zai yi maha'inci ne sai kai amfani da katinka kai amfani da siginecarka ka ba da dama ka tura shi waje ka za a yi masa to ko shakka babu da shi da kai duk ɗaya kuke a wajen Allah barayi ne ku azzalimai ne ku duk kuɗin da aka sata da gine ka da compliment card ɗinka ko shakka babu alhakin da kai ko da kuɗin ba a raba da kai ba shine ya kullahu kiflun minha zunubin yana nan yana banka alhakin yana nan yana banka da haka Allah madaukakin sarki ya bamu dama ta mai alkhairi gashi nan a gaban mu ya rage mana ko mu zaɓi alkhairi ko kuma mu zaɓi kishiyarsa Allah ya tsare mu kalmar kiflu ana yin amfani da ita a larabci ana nufin alhaki kuma ana yin amfani da ita ana nufin lada a nan an yi amfani da ita a wajen alhaki wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakul kiflun minha duk wanda yayi ceto mummunan ceto yayi amfani da damarsa ya yada sharri ko ya bawa masharranta masu aikata sharri dama saboda karfin iko ko karfin mulki ko karfin ofishi ko kujera ya kullahu kiflun minha alhakin hakan yana nan tare da shi kaga kiful ana nufin al-ithm zunubi da alhaki to amma a wata ayar kuma sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani aminu billahi ku jaddada imanin ku da Allah wa rasulihi ku yi imani da man ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa aminu bi rasulihi ku yi imani da manzon Allah yu'tikum kiflayn Allah zai ba ku lada rubanye biyu ruban yin ladan imani da Allah da ruban yin ladan imani da manzon Allah kaga kalmar kifil anan kuma ana nufin ajar lada amma a wannan ayar kuma da muke karantawa yanzu kiful yana nufin al-ism al-haki da haka kenan kalmar ta zama kalmar da ake kira da mutaradifa kalma mai harshen dabo silamun zuhar daini in kai amfani da ita a can yayi in kai amfani da ita a can yayi in kai amfani da ita a wajen lada ta dace in kai amfani da ita a wajen alhaki nan ma kuma ta dace wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan duk wanda yayi amfani da damarsa yayi ceto ceto mummuna ya yada sharri ya taimaka wa ƙarya da rashin gaskiya ya kullahu kiflun minha alhakin hakan yana nan tare da shi wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita lalle Allah ya kasance mai iko ne akan dukkan komai kalmar muqit waɗansu malamai suka ce daga al-iqtiyatu wal iqtiyatu huwa al-iqtidaru kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira kenan Allah mai cikakken iko ne akan komai yana da ikon ya da lada ga wanda ya cancanci lada kuma ya aiki na gari yana da ikon ya ba da alhaki ga wanda ya aikata sharri kuma ya cancanci a bashi alhaki kowace fuska ka bi zuwa Allah subhanahu wataala yana nan yana jiran ka kuma ya dace da kai amma wadansu malaman suka ce wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita Allah shi ke da ikon ciyar da kowa dan haka ka sani ko ka taimaki mutumin kirki ko kakka taimake shi in Allah ya kaddara zai ci abinci sai ya ci mutumin banza ko ka zame masa gata ka goyi da bayansa idan Allah bai kaddara zai ci abinci ba kuma bai isa ya ci abincin ba wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita Allah shike ciyar da kowa suka ce anan kalmar muqit daga alqutu qutu shine abinci larabawa sukan ce qutuhu aqutuhu qutan na ciyar da shi ina ciyar da shi abinci ko kuma sukan ce aqutuhu uqituhu iqtiyatan sai zama ismul fa'il ɗinsa ko ka ce qa'id ko ka ce muqit wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita Allah shine mai ciyar da kowa dan ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin babu wata dabba a duniya face Allah ke ciyar da ita tsuntsu a sama Allah ke ba shi abinci tururuwa a shuri Allah ke ba ta abinci kifi a cikin ruwa Allah ke ba shi abinci ballatana kuma kai mutum kana kai kawo akan doron ƙasa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha shine wa kana Allah ala kulli shay'in muqita na'am وإذا حييتم بتحية bi بأحسن منها أو يَرِثُهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا وَإِذَا هُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ إِذًا كُنْتَ شَيْءٍ وَإِذَا هُيِّيتُم إِذًا أَكَ غَيْشَ كُ بِتَحِيَّةٍ da kowace iriyar gaisuwa ce fahayyu bi minha ku gaida wanda ya gaishe ku da wacce tafi ta kyau aurudduha ko ku mayar masa da kwatankwacin wacce ya gaya muku wannan ayar tana nuna mana mu'amala tsakanin mutane da mutane ta yadda shashi zai rinka mutunta shashi ta yadda shashi zai rinka gaisar da shashi abinda musulunci ya ce shine in dai an gaishe ka to kar ka sha kunu ko mun matsayinka ka kau da kai ka turbine fuska ka kau da kai ka ki kallon mutane wannan alama ce daga cikin alamomin girman kai ubangiji kuma baya son masu girman kai dan haka in dai aka gaishe ka to kai ma ka tsaya ka gaida wanda ya gaishe ka ko ka gaishe shi da sama da abin da ya gaishe ka da shi ko kuma ka gaishe shi da kwatankwacin abin da ya gaishe ka malamai suka ce wannan yana nuna ba za ka ki amsawa ba ba kuma za ka gaishe da shi da ƙasa da abin da ya gaishe ka ba dole ne ka gaishe shi da abin da ya gaishe ka daidai da daidai ko kuma kai masa ƙari amma ƙasa da haka ko ka ki amsawa to wannan ba halal bane wannan haramun ne a musulunci lokacin da wani ya zo ya ce da kai assalamu alaikum ba ka yin shiru dole sai ka amsa masa kuma ba za ka ce amin in kai haka kai laifi da kai da wanda bai amsa ba duk ɗaya a wajen Allah domin duk kun saba dole ne ka ce wa alaikumus salam ko da ba za ka kara ba kaga assalamu alaikum da kuma wa alaikumus salam daidai da daidai kenan ko kuma ka kara wanda kuma shi yafi assalamu alaikum sai ka ce wa alaikumus salamu wa rahmatullah kaga shi yayi maka kalma daya kai kuma ka kara masa ta biyu wa alaikumus salam ka kara da wa rahmatullahi. ko ya ce da kai assalamu alaikum wa rahmatullahi kai kuma sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi in ka tsaya anan an yi daidai da daidai in ka kara wa barakatuhu kaga kayi masa saboda tasa to da haka wannan shine abin da musulunci yake koyar da mu lalle in an gaishe mu mu amsa lalle kada mu ki amsa gaisuwa lalle kada mu amsa gaisuwa ciki ciki mu yi ta kasa da yadda aka yi mana wannan alama ce daga cikin alamomin girman kai manzo Allah kuma ya ce ba zai shiga aljanna ba wanda a zuciyarsa akwai girman kai daidai da kwayar zarra la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibar ba zai shiga aljanna ba wanda a cikin zuciyarsa akwai daidai da kwayar komayya na girman kai dan haka rashin amsa sallama alama ce daga cikin alamomin girman kai amsa sallama ciki ciki alama ce daga cikin alamomin girman kai da haka mu gujewa haka a nan waɗansu malamai suka ce in aka gaishe ku da gaisuwa suka ce gaisuwa ana nufin irin gaisuwar musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu tahiyatun min indillahi mubarakatan tayyiba gaisuwa daga Allah mai albarka mai kanshi ita ce assalamu alaikum wacce ubangiji ya ce fa idza dakaltum buyutan fa sallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba in dai za ku shiga gidaje na junanku ko naku na kanku ku gaida kanku da kanku ku gaida iyalanku ku gaida ma'abutan gidan ku yi musu gaisuwa daga Allah mai albarka mai kanshi kalmar tahiyya suka ce shine roƙawa mutum Allah ya tsawaita rayuwarsa domin asalin kalmar tahiyya daga alhayatu ne hayatu shine rayuwa larabawa tun gabanin bayyanan musulunci sun kasance suna gaida junansu sai dai su yadda suke cewa shine ne Allah Allah ya tsawaita rayuwarka to da musulunci ya zo sai ya canja gaisuwa daga hayyakallahu sai ta koma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to amma waɗansu daga cikin malamai suka ce ko da gaisuwa irin ta al'ada aka yi maka lallai ne ka amsa amma dai wace gaisuwa ta fi ita ce gaisuwa ta addini kowace al'ada za ka ga akwai irin gaisuwarta mu dai a hausa a da can za a ce gafaran ku dai ko ba haka ba iyaye mata a gida za su ce gafaran ku dai sai su ce allai mana kagar amsawa ce barka da asuba barka ka dai ina kwana lafiya lau to kaga wannan gaisuwa ce ta al'ada ko da ita aka yi maka kamayar domin wasu malamai suka ce kalmar wa idza tun bi tahiyatin bi tahiyatin nakira ce wannan kira fi sharti ta ummu domin iza sharadi ne tahiyatin na kira fi sharti da haka ka'idar malaman usul ta ummu ai ta ummu jami'a anwa'i tahiyat dukkan nau'in gaisuwar da aka yi maka to ka mayar sai dai fa in baka iya ba an ce da kai gafaran ku dai kai kuma baka iya ba to sai dai kai wata kalmar kuma da take nuna dai ka amsa in ka fahimci cewa gaisuwa ake maka to amma in dai ka sani dole ka amsa da yadda aka gaishe ka wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha malamai suka ce ita gaisuwa a gaishe da mutum asali ba wajibi bace amma ya amsa kuma dole ne yanzu ba dole bane ba kana zaune wani yazo ya ce maka salamu alaikum shin yace salamu alaikum ya aikata sunna amma kai kuma ka mayar masa dole ne in ka ki mayar masa kai kayi laifi shi da bai yi ba ya wuce bai yi laifi ba amma kai ka ki mayar masa to kuma kayi laifi a wajen Allah domin ka bar farilla to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana bayani cikin hadisai irin yadda gaisuwa ya kamata ta kasance wa yake fara gaisuwa wa yake amsawa suwa suke gaisuwa suwa suke amsawa shin duka sai sun yi duka sai sun mayar da hadisai sun yi magana akan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yana zaune sai kai ka zo wucewa to kai zaka fara masa gaisuwa shi kuma ya amsa shi na zaune shi ake farewa shi kuma sai ya amsa kamar yadda wani yana tsaye wani yana zaune to na tsaye shi zai yi gaisuwa na zaune kuma shi zai amsa waɗansu sun taho da yawa waɗansu su 'yan kaɗan to masu yawa su za su yi gaisuwa 'yan kaɗan kuma sai su amsa wani akan abin hawa wani kuma a ƙasa yake tafiya to na kan abin hawa shi zai yi sallama na ƙasa kuma shi sai ya amsa wani yana kan mota wani yana kan babur to na mota shi zai yi sallama na babur kuma sai ya amsa wani yana kan keke wani a ƙasa yake tafiya na kan keke zai yi sallama na ƙasa shi kuma sai zai amsa me yasa aka lura da cewa na sama shi yayi sallama na ƙasa ya amsa saboda a cire masa ɗabi'ar girman kai lokacin da ka hawo mota su kuma suna tafiya akan keke ko suna tafiya akan babur ko ma a ƙasa to ɗan sai ya rinka sa maka kafi su to kai kuma dan ka yaƙe shi sai ka sauko da girman kan sai ka ce assalamu alaikum ka gaishe su su kuma sai su ce wa alaikum da haka wannan ita ce ka'ida ta musulunci yara wani lokaci ai musu wani lokaci su yi kowanne ya yi duk ɗaya ne idan babba yi wa yaro sallama ya yi kyau domin shi ne babba ila girman kai ya shiga zuciyarsa idan ya sauko ya ce assalamu alaikum kaga girman kai ya fita idan yara ne suka yi wa babba sallama babu laifi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance hatta wajen wasan yara in ya wuce yakan tsaya ya musu sallama su amsa sannan ya wuce kana yusallimu ala sibiyat ya kasance ne wa yara kanana sallama kaga dai karshe kenan karshen tawadu ba wai babba ba har yaro karami yana filin wasan sa annabi zai wuce zai tsaya ce assalamu alaikum kuma sa amsa to haka nan namiji yana da damar yayin mace sallama sawa'an ya santa ko bai santa ba malamai suka ce sai dai in ana tsoron fitina idan ana tsoron daga gaisuwar wani abu zai iya shigowa na fasikanci to a dakatar da sallama tsakanin maza da mata amma matukar babu wata fitina da ake tsoro to tsakanin namiji da mace babu haramcin sallama kila wata ce ma'aikaciyarka ba ka cewa ni ustazu ce ustazu ne ma'aikaciya ce a ma'aikatan mu in ta zo ta ce assalamu alaikum sai kawai da kai ba wanda yake kai haka matukar ka san babu wata fitina da za ta shiga tsakaninka da ita ta gaishe ka amsa kila wannan ta zama dama ta ka isar mata da sakon musulunci kila za ta taho tsirara daga ita sai gajeren wando ko mini scale kaga ta hanyar kuna gaisawa baka sha mata kunu zaka iya nuna mata mahasinul islam ha bake ko mace kaza kaza kaza ki fito haka ko addinin kuma ai bai ce haka ba ko tana zuwa babu dan kwali akan ta kai tsirara suka fahimtar da ita amma matukar babu tattaunawa tsakanin kai da ita shan kunu ne kullum kai magana tayi magana kai in in ka kau da kai to kaga ba wata dama kuma da zaka samu ka isar mata da alkhairi amma fa ka'idar wannan shine a tabbatar kuma fitina ba za ta shiga tsakani ba amma matukar aka san shi dan zai ratso wata fitina za ta shigo to a rufe wannan kofar ne abin da yafi ubangiji ya ce wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha yana daga cikin amfanin gaisuwa a tsakanin mutane sanya soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce ya ce wallahi la tadkhulul jannata hatta tu'minu na rantse da Allah ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani domin Allah ya haramta aljanna ga kowa sai wanda ya yi imani duk gatanka ko dan waye kai in dai baka yi imani ba ba za ka shiga aljanna Allah ba to sannan manzo Allah ya ce wallahi la tu'minu hatta tahabbu wallahi ba za ku yi imani ba sai kun kaunaci ku. ba yadda za a yi ka zama mumini kuma kana kin dan uwanka mumini karya kake baka yi imani ba mumini yana son dan uwansa mumini innamal mu'minuna ikhwa muminai yan uwan juna ne akwai kauna a tsakaninsu da juna sai manzo Allah ya ce afala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum shin kuna son in gaya muku wani abin da in kuka aikata shi zai taimaka muku ku kaunaci junanku cikin sauki zaka ji kana son dan uwanka musulmi a duk inda yake qalu bala sai sahabbai suka ce eh gaya mana ya ma'aikin Allah menene abin da zai taimaka mana mu kaunaci junanmu mu so junanmu sai ya ce afshu salama bainakum tahabbtu ku rinka ta sallama a tsakanin ku sai ku kaunaci juna duk yadda mutum ya zo da fuskarsa a martike a ɗaure yana cewa assalamu alaikum sai ka ji sanyi sai ka ji daɗi sai ka ji ashe ɗan uwana ne ma musulmi amma da kare masa wani kallo kallo kana jin haushinsa kana kaza kana kaza kuma duk yadda kake tsoron mutum da zarar ya ce assalamu alaikum ko ka ce assalamu alaikum sai ka ji tsoron ya rabu saboda albarkar kalmar kalmar abin da take nufi amincin Allah ya tabbata gare ku mu zauna lafiya babu tashin hankali salamun qaulun min rabbir rahim daka yana daga cikin alfalin sallama wanzar da aminci wanzar da ƙaunar juna wanzar da soyayya a tsakanin mutane tare da tabbatar da aminci da samun zaman lafiya gamsashe wadatacce a ko'ina da ko'ina shi yasa ita ce kalmar da Allah ya ta faɗa cewa za a yi ta nanata ta aljanna domin aljanna babu hauragiya babu hayaniya babu sumbatu babu ihu babu shashanci la yasma'una fiha lagawan wala ta'siman illa qilan salaman salama yan aljanna ba sa jin yasashen magana ba sa jin magana da in an faɗe ta ko an ji ta ake samun alhaki a wajen Allah kadai magana da suke ji salaman salama aminci aminci mala'iku in sun shigo aljanna wannan kalma suke gaya wa yan aljanna wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadda mala'iku in sun shigo suka ga yan aljanna sai su ce salamun alaikum salamun alaikum to da haka su kansu su kuma haka suke gaya wa juna idan suka shiga aljanna duk wanda ya ga dan uwansa salamun alaikum duk wanda ya ga dan uwansa salamun alaikum to da haka wannan yana daga cikin albarkar sallama ya yan uwa mu yada sallama a tsakanin mu sallama addu'a ce fata nagari ne alkhairi take kunshe da shi kar ka ga dan uwanka ka haɗe rai ka kauda kai ka turbine fuska ce da shi assalamu alaikum ba sharaɗi ba ne ba sai ka san mutum sai garin ku ɗaya sai kun taɓa wata hulɗa da shi sannan in ka gan shi za ka gaishe shi da zarar ka ga alamar musulunci tare da shi in kun haɗu ka ce da shi assalamu alaikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin alamomin tashin alkiyama sallama ta zama sai ga wanda ka sani ba zan yi sallama ba sai na san shi sai na taba ganin sa sai wata hulɗa ta taba hada mu da shi ko da na tabbatar musulmi ne ba zan ce masa salamu alaikum ba to wannan mummunar ɗabi'a ce yana daga cikin ɗabi'un da za su yawa ƙarshen duniya kafin tashin alkiyama da ka lallai mu rinka gaishe da ƴan uwanmu da sallama duk inda kaga musulmi ka tabbatar da alamar musulunci tare da mutum ce da shi assalamu alaikum kadai wanda ba a yi maka izinin ka fara ce da shi assalamu alaikum ba shine wanda ba musulmi ba kuma wanda akwai faɗa tsakanin musulmi da shi an gane ko yahudawa nasara kafirai waɗanda suke adawa da musulmai manzo Allah ya kar ku fara musu sallama la tabda'ul yahuda wan nasara bis sala kar ku fara wa yahudi da nasara sallama fa idza laqitumuhum in kuka game da su a hanya fattarruhum ila adyaqi turuqi ku babbanke hanya ku matsa musu amma ba kai ka gamsu kana rawan jiki kana tsoro kana kaucewa ba wannan ba dabi'a ce ta musulunci musulunci addini ne mai ɗaukaka in dai kai riko da shi babu kaskanci a ciki amma rashin rikon da addinin ka shike jawo maka kaskanci shike jawo maka koma baya to amma idan ba yahudi ya fara maka sallama fa kirista ya fara maka sallama zaka ki amsawa zaka amsa sai dai ba zaka amsa masa irin yadda ake amsa wa musulmi ba sai ka ce wa alaikum an gane ko wa alaikum ko ka ce yahdikumullahu wa yuslihu balakum duk idan wanda ba musulmi bai maka sallama haka ake ce masa ko da ku ya faɗi lafazin sallamar ɗari bisa ɗari babu kuskure a ciki amma a wasu lokutan ba sa iya ma furta lafazin sallamar kamar yadda ya kamata irin yadda yake a musulunci ba su iya ba su kawai sun ɗauka gaisuwa ce ba ta da wata alaƙa da addini kawai al'ada ce ta musulmi da haka bar su ma su faɗa sai su kwaɓa ta duk yadda ta zo annabi ya ce to sai ku ce musu wa alaikum kuma abin da kuka ce nana aisha ta ce wata rana muna zaune da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a gida sai ga yahudawa suka zo suna zuwa sai suka ce assalamu alaik kaga assalamu ta yi kama da me assalamu in baka tsaya ka saurara da kyau ba sai ka dauka duk ɗaya ne amma assalamu amincin Allah assamu mutuwa Allah ya kashe ka mu huta haka suka zo suka gaya wa annabi suna faɗa ita na Aisha sai ta ji sai ta ce wa alaikumus samu wal la'ana kuma Allah ya kashe ku Allah ya tsine muku sai manzo Allah ya ce Aisha me ya zafi haka kyale su kyale su sai sai ce ta ce da shi baka ji me suka faɗa ba yace na ji na ma fi ki ji ni kuma baki ji me nace musu ba sai na ce wa alaikum ba shikenan ba daidai ruwa daidai kurji sun yi kayan kara an musu na kara ba ai musu na itace ba dai an musu na itace an zalunce su kayan kara kayan kara kayan itace kayan itace fa ina aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum faman itada alaikum fa atadu alaihi bi misli ma atada alaikum addinin adalci kenan yace sun ce mun assalamu alaikum ni kuma na ce wa alaikum shikenan na mayar musu amma ƙara walla'ana na shiga haƙƙin su dan me zan ce walla'ana kuma ki kwantar da hankalinki Aisha ba dai Allah aka roƙa ba su sun roƙa ba zai karba ba ni kuma na roƙa zai karɓa waye riba waye nasara Zaka ka idan an maka mummuna in ba za ka haƙura ba rama da mummuna daidai fa jaza sayyi'atin sayyi'atun misluha mummuna mummuna yar uwarta babu ragi babu dadi to da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan mayar idan sun masa mummuna da mummuna kwatankwaciyarta in sun gaishe shi da mummuna gaisuwa sai ya musu da kwatankwaciyarta baya karawa baya ragewa domin su har suna alfahari da haka suna cewa inda annabin Allah ne ya za mu yi masa mummunar gaisuwa Allah bai tona asirinmu ba ya za mu zage shi cikin habaicin zance amma bai gane ba Allah bai gaya masa ba sai Allah ya fayyace ya tona asirinsu wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim law la yu'adhibuna Allah bima naqulu sai Allah ya ce hasbuhum jahannamu za ja uka idan yahudawa suka zo wajenka hayyauka sai su gaishe ka bi ma lam ka bihi Allah da gaisuwar da ba irin ta Allah ya gaishe da kai da ita ba wa yaquluna fi anfusihim suna cewa a cikin zukatansu laula yu'adhibuna Allah bima naqul inda annabi ne me yasa Allah ba zai mana azaba ba da abin da muke gaya masa na habaici da zagi cikin magana kamar gaisuwa sai Allah ya ce hasbuhum jahannam wutar jahannam ta ishe su yaslaunaha wa bi'sal masir za su shige ta tun da makoma ko gare su da haka wa idza tun bi tahiyyati in dai an gaishe ku da wani nau'in gaisuwa fa hayyu bi ahsana minha ku gaisar da mutane da mafi kyawu na abin da suka gaishe ku da shi aw rudduha ko ku mayar musu da kwatankwacin abin da suka gaishe ku da shi inna allaha lallai haƙiƙa Allah kana ala kulli shay'in hasiba ya kasance mai hisabi ne a bisa dukkan komai na'am الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله لا إله إلا هو للي الله شيني أبن بوتا بسجة تنتا باب أبن بوتا وادا إلا هو سيشي ubangiji madaukakin sarki shi kaɗai ya cancanta a bautawa dukkan wani wanda za zaka bautawa ba Allah ba to kayi zalunci ka ɗauki abu ka dora shi a wajen da ba nasa ba domin bauta haƙƙi ne na Allah saboda me saboda shi ya halicci bayansa shi yake azurta su shi yake kulawa da rayuwarsu shi yake kare su babu wanda yake wa bawa wannan in ba Allah ba sakamakon haka bauta ta zama tukuici da ake yi wa Allah sakamakon waɗannan abubuwa da yake wa bayi ya samar da su daga babu ya ba su tsaro ya ba su kariya ya ba su lafiya ya azurta su sannan kuma yake raya su su subhanahu wataala to kaga duk wanda zaka bautawa bai yiwu ba ba zai yiwu ba a ce shi ya halicce ka ba zai yiwu ba a ce shi yake baka lafiya da tsaro da kariya ba zai yiwu ba a ce shi ke raya ka a hannunsa rayuwarka take da haka Allah ya ce Allahu lallai Allah la ilaha babu abin bauta da gaskiya da cancanta illa huwa sai shi dan haka in mun tashi bauta mu kadaita shi mu bautata masa subhanahu wataala kamar yadda a wata aya ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis sama ma'ana anan ya kuzuzu ta kansa ya nuna cewa za a yi masa bauta ne saboda yana da waɗannan sifofin saboda la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi al-hayyu shine rayayyen da baya mutuwa bai da farko kuma bai da ƙarshe huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alim shine na farko farkon da ta da farau shine na ƙarshe ƙarshen da bata da karau shine na sama wanda saman sa babu komai shine na ƙasa wanda ba abin da ya isa ya koyi gare shi manzo Allah ya ce Allahu ليس هو الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء والظاهر ليس فوقه wal والباطن ليس دونه شيء la akuzuhu sinatun wala nawm bacci baya kama shi ko gengedi baya kama shi balle ya bacci duk wani abu da kake ji a duniya yakan gaji yakan yi bacci sannan kuma yakan yi gengedi amma Allah baya gajiya Allah baya gengedi Allah baya bacci subhanahu wata'ala domin idan Allah ya gaji to wa zai ci gaba da aikinsa ba wanda ya isa idan Allah ya yi bacci wa zai kula masa da halittarsa ba wanda ya isa wannan sama da kake gani ubangiji shi ke rike da ita inda zai yi bacci ko ya gyangyaɗi rubtowa za ta yi inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula Allah shi ya rike sama ya rike ƙasa ya hana su su wargaje inda zai yi bacci ko ya gyangyaɗi wargajewa za su yi to da haka bacci bai dace da shi ba subhanahu wata'ala an ce wata rana annabi Musa ya tambayi Allah ya ubangiji me yasa kai baka bacci to sai Allah yake so ya amsa masa a aikace ba da farcin baka ba sai ce Musa je ka karkai bacci kwana uku da haka annabi musa ya je ya tara bacci kwana uku bai yi bacci ba sai kuma ya taho dutsen turi sina inda suke magana da allah sai allah ya ce da shi samu ƙwarya cika ta da ruwa ya samu ƙwarya ya cika ta da ruwa ya ce 'Dora a kanka sai ya ɗora sai ya ce to tsaya a nan ya tsaya can gyangyaɗi sai ya haka kamar zai faɗi sai ya riƙe ƙwarya ta yi tangal-tangal a ƙarshe dai bacci ya ci ƙarfin annabi musa yana gyangyaɗawa ƙwarya ta faɗi tim a ƙasa sai ce to kaga amsar da ya sa ba zan yi bacci ba in ne barci wa zai rike mun waɗannan abubuwa da nake rike da su da ka la ta'khudhuhu sinatun wala nan lahu ma fi samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin sama da ƙasa na Allah ne waye isa yace sama ta wace ƙasa ta wace waye isa yace duk abin da ke duniya mulkin sa ne babu kuma abin da zai tabbatar maka na Allah din ne shi yake ta faɗa ya faɗa a Qur'ani ya faɗa a Taura New Testament Old Testament ya faɗa a Zabura ya faɗa a dukkan cikin littattafai har yanzu an kasa samun wanda zai masa challenge ya ce a'a da kace sama da kasa taka ce saman wani bangare nawa ne ba wanda ya taɓa faɗa haka ashe kenan nasa ne subhanahu wata'ala قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه waye isa ya shige gaba ya tsaya a wajen Allah ya ce Allah sai kayi kaza in Allah bai yadda ba babu duk wani mai mulki da kasani a duniya duk wani mai sarauta da kasani a duniya akwai mai iya tankwara shi akwai ubangidansa wanda kila alfarmarsa ta sa aka nada shi a mulki da haka dole zai iya neman alfarma dole ya saurara masa dole zai iya cewa yi kaza dole zai yi dole zai iya cewa bar kaza dole zai yi shi Allah mulkinsa ba a haka babu haka a ciki domin shi mulkin sa ba irin mulkin duniya bane alfarma wasu ta kawo shi kuma yau in suka ga dama suka haɗe masa kai suka kulla tugu za su iya sauke shi shi Allah babu haka a mulkin sa shi yasa ba wanda ya isa ya tarsasa shi ba wanda zai ce Allah dole sai kai kaza Allah kar kai kaza la man zal yashfa'u indahu illa bi iznihi ba ma mutum ba mala'iku ma tsarkakan bayi in Allah bai yi niyyar abu ba ba sa iya cewa sai yayi wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda nawa ne mala'iku a sama ba sa iya cewa komai sai Allah ya zartar sai abin da ya ga dama sannan yake faruwa ballantana kai nan da kake doron kasa da haka man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ubangiji ya san duk abin da ke tattare da bayinsa gaban su da kuma bayansu. su amma dukkan wani mai mulki ya san wani abu bai san wani abu ba a masarautarsa kai ba ma a masarautarsa ba a cikin gidansa ba ma a cikin gidansa ba a ofishinsa sai an kulle masa wani abu ya kasa ganewa domin ofishin kafin ya shiga wani ne ya shiga ya yi wata kulla kulla ya aje kuma bai isa ya tono ba kuma shi ma zai kukkulla wani ya zo ya hau ba tare da ya sani ba amma shi Allah mulkinsa babu haka duk wani abu da yake cikin mulkin Allah a faifai yake ubangiji yana kallon kayansa ya san da abinsa duk wani abu da bayansa za su shirya ya sani kafin su shirya da kuma in sun shirya da kuma bayan shirin su ya abin zai kasance ya alamu ma kana wa ma kunu wa ma in kana kaifa yakunu ubangiji ya san abin da yake kasancewa ya san wanda zai kasance nan gaba ya san wanda in zai kasance din in ya kasance ya kasantuwa za ta kasance subhanahu wataala shine ya alamu ma baina aidihim wa ma kalfahu wa la na bi shay'in min ilmihi illa ma sha ba wani wanda ya isa ya san wani abu in ba Allah ne masa izinin ya sani ba in ba Allah ne ya hore masa ilimin ba domin ilimi baki ɗayansa taskar Allah ce shi ke rike da kayansa in ya ga dama sai ya sanar da wancan kaza wancan ya gutsara masa kaza wancan ya gutsara masa kaza amma idan da zaka tara duk mulkin duniya da duk ilimin duniya da duk fasahar duniya in an haɗa ta da ilimin Allah ɗan abu ne kankani Allah ya gutsura wa bayi shi yasa yake wa ma utitum min ilmi illa qalilan duk abin da kuke tunkawa da shi na ilimi dan kaɗan muka gutsura muku lokacin da annabi Musa da annabi Khidir za su yi tafiya akan teku suna hawa kan jirgin ruwa sai wani tsuntsu ya zo ya hau gefen jirgin ruwa yana hawa sai ya zuci ruwan sai kuma ya tashi sai annabi khidir ya ce da annabi musa kaga wannan tsuntsun da ya zauna ya a kawun gefen jirgin ruwan nan namu ya ce eh ya ce kaga abin da ya tsotsa na ruwan nan ya tashi ya ce eh ya ce me za ka haɗa tsakanin yawan tekun da kuma abin da tsuntsu ya ɗiba a bakin sa ya rage wani abu ya ce to haka ilimina da iliminka da duk ilimin duniya in an haɗa da ilimin allah bai fi ba kamar abin da wancan tsuntsu ya tsotsa a cikin ruwa ya bar sauran na tekun ruwa don haka abin da tsuntsun ya tsotsa shine kamar ilimin da yake duniya sauran ruwan tekun kuma shine ilimin Allah subhanahu wa ta'ala shine ya alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha wa fi kursiyuhu samawati wal ard kujeran mulkin Allah ta fi girman sammai da kasai baki daya kalmar kursiyu shine kujeran mulki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da in kaji an ce kujera ko an ce al'arshi gidan mulki karka suranta cewa Allah yana zama ko kuma yana kwanciya ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira ubangiji baya da bukata ta ya zauna ko ta ya kwanta subhanahu ta'ala amma ganin damar saye wata halitta sunanta kursiyu akan fassara ta da Hausa a ce kujeran mulki ba wai dan Allah yana zama ba yayi wata halitta sunanta al'arshi akan ce da ita gadan mulki ba wai dan Allah yana kwanciya ba subhanahu ta'ala. to kujeran mulkin Allah girmanta ya fi girman sama da ƙasa baki ɗayansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da za a ɗauki wannan duniyar da kuke rayuwa a cikinta a jefa cikin sama ta ɗaya bacewa za ta yi ba za a ganta ba da za a ɗauki da duniyar ku da sama ta ɗaya a jefa sama ta biyu bacewa za su yi ba za a gansu ba da za a ɗauki duniyar ku da sama ta ɗaya da sama ta biyu a jefa a sama ta uku duk bacewa za su yi da za a tarkata sammai baki ɗayansu da ƙasa da duk abin da ke ciki a jefa cikin kursiyu kamar ka ɗauki sisi ne ka jefa a cikin daji to shi kansa kursiyin kuma da za ka ɗauke shi ka jefa a cikin al'arshi sai ya ɓace kamar ka ɗauki sisi ka sa a tsakiyar faranti sai manzo Allah ya ce wallahu fawqa zalika Allah kuma yana saman duk haka malamai suka ce hikimar da ta sa ake gaya maka girman halittar Allah dan ka gano girman zatansa subhanahu wa ta'ala tare da cewa Allah ba zai kamantu ba da kwakwalwar dan adam ba zai musaltu ba da hankalin dan adam fa kullu ma qatara bi balika fallahu bi khilafi zalika duk abin da ya ɗarsu a zuciyarka dangane da Allah to ka san Allah ba haka yake ba laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir babu wani abu da ya kama da Allah tare da haka mai ji ne tare da haka mai gani ne subhanahu ta'ala to kaga wannan yake nuna cancantar Allah da abauta masa duk waɗannan sifofin da muka zana da ma wasu makamantansu na ubangiji wake da su a duniya babu mai su da haka ba wanda ya cancanci bauta in ba shi ba subhanahu ta'ala da haka yace Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm a wata ayar yace Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim Allah kenan babu abin bautawa da gaskiya sai shi ubangijin al'arshi mai girma subhanahu wata'ala Allahu la ilaha illa huwa lallai Allah babu abin bautawa da gaskiya sai shi la yajma'annakum lallai sai ya tara ku ila yaumil qiyamati zuwa ranar tashin alkiyama larai raiba fihi babu kokonto a cikin haka kalmar la yajma'annakum malamai suka ce lamun dinnan lamul qasmi ce ana kaddara rantsuwa a wajen a madadin a kawo rantsuwar zancen ya tsawo shi yasa aka takaice sai aka sa lamun sai ta wakilci rantsuwa asalin yadda zancen yake Allahu la ilaha illa huwa wallahi yajma'annakum yawmal qiyamati la raiba fi to kaga in aka ce wallahi magana ta kara tsawo to sai a kawo lamun ita kanta wannan lamun din a wajen larabawa suna ce da ita lamun kasmi duk inda ka ganta a zance wallahi ce a wajen aka cire sai a aje ta a madadin ta in ka sani in ka gani sai ka fahimta da ka wallahi la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rabbi ubangiji ya rantse tare da gaskiyarsa yace sai ya tara ku a ranar tashin alkiyama la raiba fihi babu kokonto cikin wannan ranar babu musu cikin wannan haduwar ranar gaskiya ce haduwar kuma gaskiya ce kul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum kul kace da su innal awwalina wallahi halitta farko tun daga kan annabi adamu wal akhirina da jinjirin karshe da za a halitta a duniyan nan a haifa la yajma'annakum sai Allah ya hada ku a ranar tashin alkiyama malaman tafsiri suka ce jinjirin karshen duniya sai ya ga uban farkon duniya annabi adamu sai an yi fuska sai an haɗu da ka karka ɗauka yau don ka gamu da wani a hanya ce kadai sai ka cuce shi shi shikenan kila yana wata ƙasa kana wata ƙasa kun rabu kenan wallahi sai an haɗu sai ka dawo da wannan abin da kai masa na cuta na zalunci saboda Allah sai ya haɗa ku rabbana innaka jami'un nas yawmin la rayba fihi ya ubangijin mu kai ne mai haɗa mutane a cikin wunin da babu kokonto a cikin sa babu wani addini da ya musunta tashin alkiyama sai dai waɗanda ba su da addini su suke cewa babu tashin alkiyama amma addinin yahudanci ya tabbatar da akwai tashin alkiyama kuma akwai hisabi addinin nasara ya tabbatar da akwai tashin alkiyama akwai hisabi ballantana kuma uwa uba addinin musulunci duk menene hikimar gaya wa mutane tashin alkiyama don su shirya mata ta yaya za ka shirya mata ta hanyar imani da aiki na gari ta yaya za ka shirya mata ta hanyar gujin zalunci da cutar 'yan uwanka domin in ka cuce su ko ka zalunce su kana ganin kun rabu a duniya to akwai ranar haduwa kuma ka sani a wannan ranar haduwa din ba abin da ka cuce sun zaka zo da shi ba dan hasali ma baka da shi zaka zo ne baka da sisi baka da taro baka da komai irin yadda ka zo duniya haka zaka koma haka ka zo duniya salin Alim, ba komai a jikinka to haka ranar tashin alkiyama zaka tashi baka da komai kuma tare da haka masu haƙƙi za su dabaibaye ka sai ka biya su shi yasa annabi ya ce kun san hasararre cikin al'umma sahabbai suka ce eh hasararre matsiyaci ai shine wanda bai da sisi bai da taro man la yamliku dinaran wala dirhaman wala mata sai manzo Allah ce a'a matsiyaci cikin al'umma ta ba shine mara sisi mara taro mara kwabo ba wannan matalauci ake ce masa amma matsiyaci shine wanda zai zo a ranar tashin alkiyama ya zo da ayyukan kirki kuma ya zo bai da komai na abin duniya amma tare da haka ya cuci mutane a duniya haka za a rinka kwashe ayyukansa na alkhairi yana gani ana biyan mutane kuma ba wanda zai ce ya yafe ko mahaifinka ka cuta ba zai yafe maka ba ranar babu yafiya babu sani babu sabo kowa neman haƙƙinsa yake yi domin kowa yana tunanin in ya samu ɗan wannan haƙƙin nasa na wajenka ƙila da shi zai iya wucewa aljanna to ya zai yabban ma in fa ya bar maka shi wuta zai je wa zai yadda ya tafi wuta kai ka shiga aljanna kowaye ba zai kyale ka ba shi yasa ranar ƴaƴa ma ba sa so su ga iyayensu dan kada a tuno wani tsohon labari yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani duk yadda kake son amarya guduwa za ta yi tabakka ba ta so ku haɗu dan kada ka tuno mata da wani abu duk yadda kake son mahaifi guduwa zai baka kai ma guduwa za ka yi ka bashi duk yadda kake ta umma umma mama mama wallahi guduwa za ta yi ta baka ba ta son ku haɗu dan kar a tuno wani tsohon bashi ka rage mata ko ta rage ma ubangiji ya ce likulli mri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni kowa a ranar ta kansa yake yi dan haka wannan rana babu shakka a cikin faruwarta wannan rana babu makawa sai ta zo abin da ya zama wajibi ga dukkan mai hankali da tunani da imani ya tsaya ya imani ya yi mata tanadi ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ayyuhan ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ya ku wadanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kowace rai ta binciki kanta da kanta me ta shirya wa gobe alkiyama domin ba karamar rana bace ba yau yawma tarawnaha tazhalu kullu murbi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zati hablin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi shadid ranar da zaka ga uwa tana shayar da ɗanta ta aje shi ta yi jifa da shi ta tsallake ta bashi saboda tashin hankali da fargaba ranar da yanzu za a haifi yaro yanzu zai tashi yayi gemu ya yi furfura yau ji yaj'alul wildana shiban ranar da zaka ga mutane suna bugun junansu suna mashalo suna timbele kamar sun sha giya ubangiji ya ce wa ma hum bisukara magagin su ba na shan giya bane walakin na azaballahi shadid azabar Allah ce ta tsananta ranar da zaka ga saman nan tayi bindiga ƙasa ta kece yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzzila al-mala'ikatu tanzila Idan as-sama'u fatarat wa idhal kawakibu intasarat idha ash-shamsu kuwirat wa idha an-nujumu kadarat idha zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhan tuhaddithu akhbaraha bi anna jami'un nas la rayba fihi الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ya الله mutane a wannan rana رانا da babu كنتو haduwar da babu kokonto a cikinta da haka ubangiji madaukakin sarki ya rantse ya kuma rantsewa a cikin ayoyi mai yawa dan ya mai da martani ga waɗanda suke musun tashin alkiyama akwai maguzawa marasa addini waɗanda suke cewa ƙarya ne babu rayuwa bayan wannan ta duniya babu wani tashi Allah ya ce za'ama allazina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna kafirai suna riya wai ba za a tashi alkiyama ba in an mutu kulka ce da su bala wallahi tabbas latuba afunna sai an tashe ku thumma latunabba'unna bima amiltum wa 'ala Allah yasir kuma duk sai an gaya muku me kuka yi a duniyar nan wannan abu ne mai sauki a wajen Allah a wata ayar ubangiji ce wa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaq suna tambayar ka wai tashin alkiyama gaskiya ce kulka ce da su i i ce fa ta Hausawa i wa rabbi latub'athunna i wa rabbi innahu lahaq ko shakka babu gaskiya ce tashin alkiyama wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a kafirai suka ce alkiyama ba za ta zo ba waɗannan shekaru da aka yi masu yawa ba ma wanda ya san su tsakanin annabi kaza da annabi kaza sai kaji an ce shekara dubu kaza kuma shi ma wancan annabin haka yi ta cewa za a yi aka zo aka wuce shi ba a yi ba wani ma ya zo ya ce za a yi aka wuce ba a yi ba yanzu gashi har an daina turo annabawa haihuwa ake mutuwa ake yaushe za a yi Allah ya ce innahum yarawnahu ba'idan wa narahu su suke ganin tafiyar ta yi nisa mu a wajen mu kusa ne wa ma amru sa'ati illa wahidatin kalamhim bil basar da haka al'amarin tashin alkiyama a wajen Allah kamar kiftawar ido ne yanzu nan fa yana cewa a busa magana ta kare manzo Allah tuni ya gaya mana yace mala'ikan da zai busa kafan alkiyama ta tashi tuni ya dau kafan har ya sa a bakin sa har ya tankwara jira yake a ce busa yana busa kuma magana ta kare kuma abin ta ke abin bin mamaki ga dan adam da yake musun tashin alkiyama wai ba ga misali nan ba kullum maimaituwa yake yi ka fito a garinku karfe uku dare ka gani za ka ga ba kowa duk wani waje da yake da gosulo da cikowa sai ka ga shuru ba kowa ka ɗauka kamar mutanen ba a yi su ba gobe da safe kuma in ka fito sai me sai ka ga cikowa nan da nan inda za ka je a minti biyar minti talatin ba zai ishe ka ba saboda turmutsu ko to wai ubangijin da ya sa mutane suka yi bacci da daddare sai ya ce ba za su tashi ba sai ya gagare shi wannan babban misali ne baccinku da tashinku Allah ya ce alama ce ta tashin alkiyama ya kamata ko da hankali ba da aya ba ku yarda da wannan cikin sauki bacci yake zuwa ya kama ka ila ma baka sani ba ka ci abinci ko wanke hannunka ba kai ba kai bacci to haka fa mutuwa za ta zo ma ba shiri za ka tafi kuma ana nan in Allah ya so ka tashi kuma sai ka taso kamar yadda idan ya so daga bacci kuma sai ka farka ga alama ta biyu da ana cikin rani ƙasa ta bubbushe wajen da babu ciyawa fili fetal amma ana nan sai kuma damuna ta zo sai ruwa ya sauka sai kaga inda babu ciyawa yayi ciyawa inda babu duhuwa yayi duhuwa sarkakiya da sauransu to wannan ma alama ce ta tashin alkiyama babu abu Allah ya kawo shi kuma daga baya ya tafiyar da shi babu masu rai Allah zai zo ya raya su kuma wata ran zai tafiyar da su da haka wannan alamomi ne da misalai da ubangiji madaukakin sarki ke ta bugawa mutane a hankalce na cewa lallai alkiyama za ta zo amma tare da haka mutane ba sa ɗaukar izra malamai suka ce kuma a yi ta bayanin tashin alkiyama ka rinka jin kamar wani abu ne mai nisa yo ai ita alkiyama abu ce mai sauki da zarar ka mutu fa kai alkiyama ka ta tashi wai me alkiyama ne kwanciyar kabari ne da tambayoyi kana mutuwa za a fara ma naka kuma daga nan za ka san me ka wuta ce ko aljanna kana mutuwa cikin yan sakan ka ne ka san wannan domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da zarar mutum ya mutu aka ɗauke shi aka je aka sa a kabari kafin ku baro makabartar mala'iku za su zo guda biyu su tashe shi yana jin karar tafiyar ku a makabarta waɗannan mala'ikun za su zaunar da shi su masa tambayoyi man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka waye ubangijinka me addininka sannan kuma wani ne annabinka manzo Allah ce idan mumini ne zai amsa cikin sauki rabbi Allah diniyal islam nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam daka suna yin wannan tambayar suka kai wannan gaba ya amsa manzo Allah ya ce sai su ji kira daga sama su ma ana ba su umarni an kad sadaqa abdi ku kyala bawa ya gasgata kar ku ci gaba da mai tambayoyi ya ci sukirinin ya tsallake da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai a buɗa masa iya su cikin kabarinsa a yi masa wayarin daga aljanna yana jin ta. fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'if amma idan kafiri ne suna tambayarsa bayan sun zaunar da shi daman da ihu zai tashi ha ha sai a ce man rabbuka sai ce ha ha man nabiyuka ha ha wa ma dinuka ha ha to sai su ji kira daga sama su ma ana ba su umarni an kad kazaba abdi bawa ya karyata da haka manzo Allah ya suna da gudumomi a hannu daman bulalu na karfe ko gudumomi na karfe a hannu sai su dake shi Wala hum maqami min hadid dukan da za su yi masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba dan Allah ya rufe kunnen yan adam ba da in suka ji ya isa kowa ya mutu karar da zai yi sannan sai a ce a yi masa wayarin daga wuta a bude masa ya ganta shi wancan dan aljanna za a bude masa gidansa na aljanna da gidansa na wuta domin duk dan adam yana da gida aljanna yana da gida a wuta aikin da kafi fi shi yake kai ka gidan da ka fi so idan ka fi aikin mutanen kirki na ka fi son gidan aljanna sai a yi ta gyara maka shi yi ta decoration a yi ta shirya maka shi to da aka yi a kabarin sai an nuna maka a ce to ka ga gidajen ka nan guda biyu wancan da wancan Allah ya so ka kayi aikin gina wancan da haka yanzu wancan zaka tafi to kaga tun daga nan ka san matsayinka tun kan aje tashin alkiyama a zo hisabi a zo kaza a zo kaza to sai ka ji mutum yana cewa ya rabbi aqimis sa'a Allah alkiyaman ma ta tashi yanzu manzo Allah ya ce sai Allah ya ce a a kyale shi ya huta yanzu in muka tashe ka ka shiga aljanna bayan ka sha gajiyar ofis baka yi wani hutu ba ka sha gajiyar aiki kasuwanci kai ne cana kai ne ka huta dai ka huta to amma idan kafuri ne in an nuna masa gidan aljanna sai a nuna masa na wuta a ce to kaga da ka yi aikin kirki can zaka tafi amma yanzu tunda baka yi baga mako maka can sai ya firgita ya rude sai ce ya rabbi la tuqimis Allah kada ma alkiyamar ta tashi ta ce ai magana ta kare aikin gama ya gama kawai lokaci ake jira Allah ya riga ya sanya mata lokaci duk biyayyen masu biyayya ba zai sa ya canja ba duk iskancin yan iska ba zai sa ya canja ba shi ba a fusata shi in ya shirya sa ya fusata har yayi abin da ba shi ya tsara ba kamar yadda biyayya kuma ba ta jan sa ya canja abin da shi kuma ya tsara subhanahu wataala da haka wannan shine kalubalen da yake gaban kowa daga cikin mu me ka shirya wa waccan rana wacce babu makawa sai an haɗu babu makawa sai ka wayi gari a cikinta babu makawa sai ka bayyana a gaban ubangiji subhanahu wata'ala ga wuta ga aljanna ga ma'aunin ayyuka na alkhairi da kishiyar haka fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fa sawfa yad'u suburan wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura Allah ka ba mu dacewa لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا ويفع الله غسكير زنشي abin nufi babu wanda ya fi Allah gaskiyar zance duk abin da yake gaya muku gaskiya ce qauluhul haqu maganganunsa gaskiya ne babu sauyawa kuma babu canjawa kuma babu tashin alkawari na'am فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وبنجي يتي فما لكم في المنافقين ما يسامي ku dangane da sha'anin munafikai fi ataini kuka kuka kasuka so biyu kuka rabu gida biyu domin wani abu ne ya faru tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama su sai suka rabu biyu waɗannan suka ce kaza waɗannan suka ce kaza kuma magana ce dangane da sha'anin munafukai al-imam ibnu kasir yake cewa waqtulifa fi sababi zalika malaman tafsiri sun yi saɓani dangane da sababin saukar ita wannan aya farawal imamu ahmad an zaid bin sabit imamu ahmad dan hambali. Allah ya kara masa yadda ya rawaito daga Zaidu dan sabitul ansari Allah ya kara masa yadda ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila uhud ya fita zuwa yakin uhud a shekara ta uku bayan hijirarsa faraja nasun kharaju ma'ahu da aka fita yaƙi sai munafukai suka zaizaye suka noke suka zame suka dawo gida suka ki fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fihim fi'ataini sakamakon haka sai kam sahabban annabi ya rabu biyu dangane da hukuncin waɗannan munafukai da aka dawo gida waɗansu suka ce mu kashe su arna ne waɗansu suka ce a'a ya za a kashe su bayan sun furta kalmar shahada da ka shine sai sahabbai kansu ya rabu guda biyu firqatun taqulu naqtuluhum wasu suka ce mu kashe su wa firqatun taqulu la wasu suka ce a'a kar a kashe su sakamakon haka fa anzalallahu sai Allah ya saukar da aya fa malakum fil munafiqin fi me yasa kuka kasu kaso biyu dangane da sha'anin munafikai wasu su ce kaza wasu su ce kaza bai kamata kanku ya rabu ba domin ga annabi ku jira ku ji me zai faɗa idan ya faɗa abin duk da ya faɗa shi za a yi amma maganar wannan ya ce shi kaza za a yi wannan ya ce kaza za a yi gaban annabi to wannan yana kuma nuna rashin ladabi da haka wannan tana daga cikin ayoyin da ake ladabtar da sahabbai irin yadda ya kamata su zauna tare da annabi domin a wata ayar ma ubangiji ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi ya ku wadanda suka yi imani kada ku gabaci Allah ku gabaci manzo Allah abu ne ana son a yi masa hukunci ku yi azarfafi ku fara yi kafin Allah yi kafin annabi yayi wannan ba naku bane wannan baya daga cikin ladabi da aka fi malakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu a wata ruwayar daga Imam al-Aufi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda Ibn Abbas ce nazala fi qaumin kanu bi Makka ayar ta sauka ne dangane da waɗansu mutane da suka kasance a Makka kad takallamu bil islami sun riga sun faɗi kalmar musulunci wa kanu yuzahiruna al mushrikina amma idan an zo yaki sai su fito a tawagar kafirai suna taimakon su gashi kuma a baki suna furta musulunci fa kharaju min makka yatlubuna hajatan lahum daka wata rana sai suka fito daga makka za su je wani waje dan biyan bukatar su fa qalu sai suka ce illaqina ashaba muhammadin in mun gamu da mutanen Muhammadu abokansa sahabbansa mabiyansa fa falaisa alaina minhum ba ba mu da matsala da su tunda a zahiri mun nuna musu muna tare da su wa innal mu'minina lamma ukhbiru annahum qad kharaju min makka su ka mu'minai da suke madina da suka samu labarin cewa waɗannan mutane sun fito daga makka qalat fi'atun minal mu'minina sai wasu daga cikin mu'minai suka ce irkabu ilal jubana ifaqtuluhum ku fita ku riski waɗannan matsorata ku kashe su fa innahum yuzahiruna alaikum aduwakum domin suna taimakon makiyanku akan ku dan a kashe ku wa qalat fi'atun ukhra min almu'minina sai wasu har ila yau dai daga cikin mu'minai su kuma suka ce subhanallahi ya za a yi haka aw kama qalu ataqtuluna qauman qad takallamu bi misli ma takallamtum bihi suka ce dan me za ku kashe mutanen da suke faɗa irin abin da kuke faɗa na kalmar shahada to dai sai kai ya rabu biyu ko mu dauka wancan maganar ita ce sababin sauka ko mu dauka wannan ita ce sababin sauka abin dai da ake so a nuna mana sahabbai sun rabu biyu wasu sun ce ayi kaza wasu sun ce ayi kaza shine Allah ya ce fa malakum fil munafiqina fi'atay me yasa kanku ya rabu guda biyu kuka rabu gida biyu dangane da sha'anin munafikai wallahu arkasahum bima kasabu lallai ku sani Allah ya maida musu abin da suka aikata na munafurcin su na makircin su aturiduna an tahadu man adalla Allah shin yanzu kuna san ku shiryar da wanda Allah ya batar ne wa man yudlilillahu duk wanda Allah ya batar da shi falan da lahu sabila baka isa baka iya shiryar da shi ita shiriya ta Allah ce yana zabar wanda ya so ya bawa yakan kuma hana ta ga wanda ya ga dama idan Allah ya baka shiriya babu wanda ya isa ya batar da kai idan kuma Allah ya batar da kai babu wanda ya isa ya shiryar da kai man yahdihillahu fa huwa al wa man yudlil falan lahu waliyan murshida ومن in dai Allah ya nufin mutum da bata to babu wanda ya isa shiryar da shi ko da kowaye wannan wannan ɗin ko da menene matsayinsa a wajen Allah annabawa Allah ya zaɓi wasu daga cikin makusantansu ya ɓatar kuma suka kasa su shiryar da su kuma Allah ya ce musu daman ba ku kuke da ikon shirya ba ni ke da ikon shirya ubangiji ya ɓatar da mahaifin annabi Ibrahim shi annabi ibrahim din annabin allah ne ɗaya daga cikin ulul azumi minar rusul manya manyan annabawa masu darajar farko a wajen allah amma mahaifinsa bai musulunta ba mahaifinsa ba mumini bane ba dan allah ya nuna samfurin cewa ba dole bane in ɗa ya shirya sai uba ya shirya allah yakan iya ba ɗa shirya ya batar da uba to haka nan ya zo ya ba da samfuri ga annabi nuhu ɗansa ya ɓata shi uban shiryayye ɗan kuma batacce ganin damar allah ne ya shiryar da uba ya kuma batar da ɗa to haka nan kan annabi nuhu dai ya kuma ba da samfuri da matarsa da kuma matar annabi da matar nuhu da matar lodu dukkanin su batattu ne yan wuta ne amma mazajen su kuma annabawa ne ashe kenan zai iya yiwa miji ya zama mutumin kirki mata kuma mutuniyar banza ga samfuri a annabi nuhu da kuma annabi ludu to haka nan ya ba da samfuri dangane da baffan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib Abu Talib shi ya riki annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar kakansa amma abu talib bai musulunta ba abu talib bai yi imani ba abu talib bai kasance akan tafarki madaidaici ba tare da dan kuma da ya raina shi kuma shine annabi fiyayyen annabawa cikamakin manzanni shi yasa lokacin da abu talib zai rasu manzo Allah ya zo kuma kafiran makka sun zo su abu jahal da sauransu manzo Allah yana ta tallata masa ya am qul la ilaha illallah kalimatan ujadilu biha laka biha indallah ya baffa na kace la ilaha illallah kalmar da in ka faɗa ina da damar in tsaya maka a gaban Allah in maka lauyanci har Allah ya yarda domin yi mun alkawari duk wanda ya furta kalmar shahada zai mun lamunin in shigar da shi aljanna ka faɗe ta ko iya ita kaɗai amma sai ya yunkura zai faɗa sai kafiran maka su ce da shi a targabu an millati abdul muttalib za ka bar addinin iyaye da kakanni don bin yaron nan hatta kana akhira ma qala ana ala millati abdul muttalib har ƙarshen kalmar da ya cika da ita ni ina kan addinin iyaye da kakanni sai annabi ya fito ransa a ɓace hankalinsa a tashe yana cewa wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka na rantse da Allah sai na ta roƙa maka Allah ya ji kanka sai dai fa in ya hana ni sai ku ga aya ta sauka ma kana lin nabiyyin wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai kamata ba ga wani annabi bai kamata ba ga wani mumini ya roƙa wa wani ɗan uwansa mushriki gafara bayan ya mutu akan shirka ya mutu akan kafirci shi yasa kuskure ne kwarai da gaske zaka ga wani musulmi yana tare da wani kafiri a wajen aiki sai ya mutu kuma wai sai ya tafi gaisuwa to matsalar shine ba wai ka je gaisuwa ba da ka je me kace me kake cewa Allah ya ji kansa to kaga wannan haramun ne ka taɓa wa Allah abin da ba a taɓawa ba a ce masa ya ji kan kafuri amma abin da ya kamata ka ce ba laifi ba ne don ka je saboda zaman tare ne sai ka je amma in ka je sai ka ta sori sori ko kuma su yan uwansa Allah ya shirye ku amma sori wancan ya tafi Allah ya shirye ku da haka ba a cewa Allah ya ji kan kafuri makusantan annabawa kafurai sun mutu za su ce Allah ya ji kansu Allah ya ce a'a kar ku faɗa wannan yana daga cikin ta'addanci a addu'a roƙon Allah abin da ce ba zai ba wannan tsaurin ido ne ka ce masa kuma yayi to dan haka sai bayan haka kuma aya ta sauka Allah yana rarrashin annabi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin baka da ikon ka shiryar da wanda kake so Allah shi ke da ikon ya shiryar da wanda yake so wa huwa a'lamu bil muhtadin shi yafi sanin wanda suka dace da shiryarsa ubangiji ka shiryar da mu da haka Allah ce a turiduna an tahdu man adalla Allah shin yanzu kuna jin za ku iya shiryar da wanda Allah ya batar baka da ikon ka shiryar da wanda Allah ya batar iya abin da kake iyawa shine ka faɗi gaskiya ka nuna gaskiya ka karantar da gaskiya amma ka ce dole wani sai ya karɓi gaskiya ba ikon ka bane ba duk abin da za ka yi na ka tirsasa ɗan adam na farko ka saba wa Allah na biyu kuma ba zai bi abin da kake so din ba domin dan na bi ka saboda ka yi amfani da ƙarfin tuwo wanda kuma baya nuna na bi ka tsoron sharrin ka nake in ka tafi gobe kuma zan koma yadda nake shi yasa addinin musulunci ba addinin tursasawa bane ba la ikraha fid din ba tursasawa addini gaskiyar mutum da imaninsa da fahimtar daidai ɗinsa ta sa ya imani to shikenan an zauna lafiya ko kana nan ko baka nan sai ya sallah amma inda karfin tuwo ka ce ya shiga musulunci to sai kana nan zai yi sallah in baka nan kuma ba zai ba to me aka kenan kuma lokacin da ganin idanka ne yake sa ya sallah kaga bai da lada a wajen Allah tunda ba ta Allah yake yi ba ta tsoronka yake yi shi yasa Allah yake la ikraha fid din kad tabayyana ar-rushd min al-ghay man yakfur bit taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam tisama laha wallahu samiun alim babu tilas a addini gaskiya ne ta riga ta bayyana li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wanda zai shiryu ga daidai nan wanda zai bace gashi nan yabi wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilal mujrimin ubangiji ce mun yi bayanin daidai wanda ya ga dama ya bi in ma shakiran wa in ma kafura in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha to da ka wannan shine ka'ida ta addinin musulunci babu wanda yake iya shiryar da wanda Allah ya batar ba kuma wanda yake iya batar da wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi ubangiji ka shiryar da mu na'am waddu ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا to Allah Allah ya bada lada lokaci ya ja zamu dakata haka wannan ayoyin da aka karanta insha Allah sai mu tashi akan su a tafsirin mu na gobe abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya bamu lada wanda muke kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ya ce kamar yadda bayani ya zo da cewa mala'ikun rahama ba sa shiga gida idan akwai kare ko kuma hoto to yaya sana'ar hoto yake tun a zamanin sahabbai ana yin hoto sai dai hoto ne ba na kyamara ba hoto ne na art na zane da hannu da haka lokacin da annabi ya faɗi waɗannan hadisai sahabbai sun ci gaba da faɗa suna yaɗawa wani ya zo ya tambayi abdullahi dan abbas ya ce ni sana'a ta ita ce hoto ba ni da wata sana'a sai ita ya ya kamata in yi in daina ko mai zan ci sai ce isna ishajarata awwal ma la ruha alaihi je ka ci gaba da hotonka amma ka rinka zana ko bishiyu ko kuma abin da ka san bayi da rai dan haka hoto mutum yana iya yi ba dole sai na abu mai rai ba fatawa ta biyu malamai suka ce babu laifi in an yi hoton amma on complete hoton da ba cikakken jikin mutum ba kamar ya zama habbodi ko dai ya zama baya dauke da cikakkiyar surar mutum wannan baya daga cikin hotunan da aka haramta suka ce domin wata rana annabi ya shigo dakin na Aisha sai ya ga labulanta duka hoto ne a jikinsa to da haka sai annabi ya yi sallah da ya yi sallah sai ya ce da nana Aisha cire mun waɗannan labulayen naki hoton su ina sallah yana ta zuwan mun a rai to da aka cire ba konawa aka yi ba sai aka yayyaga gashi aka yi bedsheet aka yi riga fulo da sauransu da haka malamai suka ce hoto idan an raba shi biyu ba laifi in an yi amfani da shi da haka hotonka kai ma idan bai zama full body ba ya zama half body ba laifi dan an yi amfani da shi kuma sannan malamai suka ce yanzu zamani ya zo da larura dole ne sai an yi passport akalla dai mafi karancin hoto shine mai passport wanda shi wannan passport din ba yadda za ka ce ba za a yi shi ba domin ta hanyar passport akan gane mai gaskiya da mara gaskiya wasu mutanen sukan je su shirya rashin gaskiya ta hanyar hoto ake gane cewa wannan shine mai gaskiya wannan shine mara gaskiya za a tafi aikin haji in ba ka da hoto ba za a yi maka eh, eh, passport ba za a yi maka visa ba za ka samu damar shiga ba to kaga ya zama na larura za ka samu admission a wata makaranta dole sai da wannan hoton za ka yi registration da sauransu kaga ya zama larura ad-darura tubihu mahdura da aka wannan hoto ba laifi ba ne ba in ya kasance irin wannan amma hoton da yake haramun har yanzu bisa ga fatawar malamai hoton da kawai mutum zai ce sha ya koshi kawai ya baza katuwar riga a shimfiɗa masa hoto a je a manne a ɗaki ka rasa na menene kawai na an ci an koshi ne an shekara lafiya ko shi da matarsa kila ta ɗan dafa shi ko kila ma ta tuɓa gashin kanta tsirara to irin waɗannan hotunan su ne wanda mala'iku ba sa shiga gida inda su wata rana mala'ika jibril ya zo gidan annabi sai ya ki shigowa kuma manzo Allah ya san Jibril baya saba alƙawari da ya ga shiru shiru sai ya fita waje sai ya ganshi a tsaye yace ya kai baka shigo ba sai yace ai a gidanka akwai abin da ba ma shiga inda shi da aka bincika sai aka tar wani dan kwikwiyon kare ne ya shigo ba a sani bai shiga karkashin gadon na Aisha sai yace inna ma'asharal mala'ika la nadkhulu baitan fihi kalbun wala sura mu jama'ar mala'iku ba ma shiga gida mai karan jin daɗi karan wadata karan kawai da an ci an koshi aka aje shi a kofar gida kila ma wani daga jamus aka ɗauko shi ko ingila ko ina kuma har yana da likita a lokacin da kila in ka je ƙauyen su akwai wan mahaifinsa ko kanin mahaifinsa yana ta yana fama da rashin lafiya shi bai da likitan duba shi amma karan gidansa yana da likita ko in yi rashin lafiya ma turai za a fita da shi haka wannan ba karamar hasara ba ce irin wannan karan in ka aje shi a gida to ka sa gate tsakaninka da mala'iku da ka sa biwa dog ba mutane kadai ka tsare ba har mala'iku ka tsare ba za su shigo ba sai ka sani in mutuwa ta kama ka a cikin irin wannan gidan to kaga anan zaka gane kuranka dan mala'ikun wannan zai'ati garka su za su zo su fito da kai sai sun gigita ka sun wahal da kai sannan ka fito daga gidan kuma ka je ka tarar da mai ka aikata amma idan kare ya kasance kare ne na farauta kare ne na kiwo to wannan babu laifi Allah ya sa mu gane takarda ta gaba ya ce malam Allah ya ƙara maka jin tsoronsa amin ya ce malam dan Allah kana da dangantaka da Sheikh Jafar kuma in kana karatu sai in ga kamar shi malam Jafar Allah ya ji kansa da rahama ba ni da dangantakar jini da shi amma malami na ne ya karantar da ni karatu kuma mun yi karatu tare da shi lokacin da nake karatu na digirin farko a Sudan shi kuma yana digiri na biyu sannan kuma irin waɗannan karatuttuka da yake karantarwa a kano mun kasance tare da shi muna bibiyar karatuttukansa kuma har ya zaɓe mu cikin wasu daga cikin ɗalibansa yana ganin masu ƙwazo ya rinka ba mu kwas na daban tsakanin mu da shi wannan la'alla shi ya sa na yi tasiri da shi kuma ba laifi ba ne ba in ɗalibi ya yi tasiri da malaminsa amma ba wata dangantaka ta jini tsakanin ni da shi kuma na daɗe tare da shi kwarai a mu'assasarsa cibiyarsa ta yada addinin musulunci a Kano ta Usman bin Affan yana darakta muna taimaka masa muna daga cikin limaman da muke rike masa masallaci saboda uzurrukansa na da'awa da kuma harka ta karantarwa Allah ya ji kansa da rahama kuma me tarihinka ina kai karatu ani ban yi karatun ba ballanta naka ji ina ne yanzu nake yi mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum ina yi wa malam sannu da zuwa malan har ya zama ɗan gari malam masu cewa a gida zan kare azumi ba a bariki ba don allah wannan maganar hadisi ne ko aya ce gaskiya ba hadisi bane ba aya ce ba cewa a gida zan kare azumi ba a bariki ba to me bariki shi azumi a duk inda lokacin shan ruwa ya maka ka sha ruwa Allah ya karba ba a ce dole sai ka sha ruwa a gidanka sannan azumin ka ya karba ba ba dole sai ka sha ruwa a unguwarku azumin ka ya karba ba ko a garin ku azumin ka ya karba a duk inda lokacin shan ruwa ya maka ka sha ruwa azumin ka ya karba da haka babu batun a gida ko a bari mai tambaya ta gaba ya ce tambaya ta ita ce muna tare da yaro maraya kuma baya ji sannan an ce taɓa maraya ba kyau ta kai har yanzu ana dukansa yana kuka bai fi shekara goma ba Allah ya mai da malam gida lafiya ba laifi in ka daki maraya dukan ladabi wani ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ina da maraya yana da kiriniya wani laifi ne ya kamata in yi min da ke shi wanne ne in yi bazan da shi ba sai annabi ya ce duk laifin da ɗanka na cikin ka in yi zaka da to shi ma maraya in yi ka da shi kuma ka'idar duka daman kada ya wuce bulala goma kuma banda fuska wannan shine ka'idar musulunci in kaga an yi bulala sama da goma to sai dai in haddi ne mutum ya yi ya sha giya za a yi masa bulala tamanin ya yi kazafi za a yi masa bulala tamanin ba yi da aure ya yi zina za a yi masa bulala ɗari amma in ba a haddi ba ba a bulala sama da goma to da ka irin wannan ladabin ba laifi in ka yi wa maraya in ya yi ba daidai ba domin ɗan kama in ya yi ka ne masa irin haka in kwa ce ba za ka yi wa maraya ba sai ka kyale shi ya sangarce ya lalace to ka zalunce shi a nan. ba dukan kadai shine zalunci ba dukan in ba da haƙƙi ba ne zalunci ne in kuma da haƙƙi ba ai dukan ba nan ma zalunci ne dan ka sangarta shi ya ce kuma malam abokina ba musulmi ba ne kuma yana bi na bashi na yi tafiya kafin na dawo sai aka ce ya mutu to malam yanzu ya zan yi yadda za ka shine ka je ka nemi yan uwansa ka basu ba wani batun kai musu sadaka je ka nemi yan uwansa ka basu kuɗinsa in ka ba su ka masa daidai da kamashi ka bawa amma ka je kai wata sadaka to kai kai kanka kai wa sadaka shi kan haƙƙin sa yanzu ya koma hannun yan uwansa sai ka je ka nemi yan uwansa ka ba su takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum na ji wani malami a rediyo yana faɗin sallar tahajjudi ba shi da asali kuma ba shi da kyau ka yi min tambihi akan wannan a gaskiya ba na tsammanin malami zai faɗi wannan na addinin musulunci domin sallar tahajjudi tana da ayoyi da yawa a qur'ani ayoyin da sun wuce ma a ce wai direct ne ba indirect ba cikin suratu taha ubangiji ya ce wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yaba asaka ka maqaman mahmuda cikin dare ka yi sallah ta tahajjudi dan karin lada gare ka ƙirz ya rage ubangijinka ya tashe ka a matsayi abin yabo zai iya yiwa aya tana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam a zahiri amma al'ummarsa tana shiga ciki al-khitabu muwajjahun ila an-nabi wal muradu bihi ummatuhu maganar da annabi ake amma sa ta shiga domin sahabbai sun yi tahajjudi abdullahi dan umar ya ce na kasance saurayi dan in samu damar yin tahajjudi sai na baro gidanmu na dawo masallacin annabi anan nake kwana kullun dare zan tashi in yi qiyamul layli in yi bacci na kwana biyu sai na daina yi wata rana sai na yi mafarki mummuna da daddare mala'iku sun zo sun ɗauke ni sun kai ni kofar wuta sun bude min na gani sai suka dawo suka kwantar da ni yace wannan ya tayar min da hankali yace to duk bayan sallar asuba sahabbai sukan zo su cewa annabi mun yi mafarki sai ta fassara musu daman ana idan da sallar asuba annabi zai juyo ya ce waye mafarki ya fada a fassara mai abdullahi dan umar yace nayi mafarkin amma ina tsoron in faɗa kar fassarar ta yi muni sai na kasa faɗa sai na zagaye gidan annabi wajen yayata na na hafsa sai na ce mata kice da annabi wani ne kar ki ce ni ne to shi kuma annabi ana masa wahayi ya za ka rubuta shi ba zai rubuta ba da haka annabi da na hafsa da annabi ya shigo gida na hafsa ta ce masa ya rasulullah wani ya yi mafarki ta faɗi mafarkin sai dariya ya ce ai kaninki ne abdullahi ya ce to kuma ki sani ki gaya masa ba wani abin tashin hankali da yana sallar dare ne sai ya dena so Allah yake yi ya tunatar da shi yanzu kaga in ni ne da me za a tunatar da ni sai da sallar farilla mu kan yanzu sai sallar farilla matsayin mu bai kai ba maganar sallar nafila su sahabbai matsayin su ba a cewa sahabi yayi sallar farilla su cikin su kana samun wanda yace shekara arba'in bai taba ganin keye wani ba sai dai a ga keyarsa kullun a sahun gaba ake tarar da shi akwai wanda shekara arba'in kadika kamata salatu bata taba wuce shi ba amma kai dan Allah a wuni ɗaya nawa ta wuce ka to kaga mu yanzu in mu za a tunatar sai dai a tunatar da mu da farilla su ka sun wuce farilla sai dai a tuna musu da nafila da haka annabi ce a gaya masa ba wani tashin hankali nafilfilin da yake ne cikin dare ya daina sai Allah yake dan tunatar da shi Abdullahi dan Umar yake tun daga wannan lokacin da naji yau ina da sama da shekara 70 ban taɓa fashin ta ba qiyamul layli to kuma wani yazo ya ce babu kiyamul laila a musulunci bayan duk littattafan musulunci gashi nan an rubuta babu tahajjud babin yadda ake sallar dare zikirin da annabi yake yi a cikinta yadda yake gudanar da ita tsawon karatunsa a cikinta kaga wannan kuskure ne kwarai da gaske wani yazo ya ce maka babu sallar dare wannan ba daidai bane gashi nan cikin suratul muzammil ya ayyuhal muzammil qum layla illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila gashi nan bayin Allah na kwarai ba annabin ba kanu qalilan min layli ma yahja'una wa bil asharihum yastakbirun tatajafa junubuhum anil mabaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun duk wannan ayoyi ne na tahajjudi kuma da sauran bayin Allah ake ba ba da annabin ba da haka babu hujja wani ya ce tahajjudi bai da asali ko tarawihi ko makamancin haka to wai an ce in ma magana kila wani ya ji kuma ba kai ba wai shi malamin yana inkarin jam'inta ne shi ma jam'inta ba abin inkari bane ba sayyidina Umar shi ya fara hada mutane su jam'i annabi yayi musu sahabbai ta sau uku a wata ruwayar ma sau hudu annabiyar yake fitowa suka taru suka cika suka cika har sai da ta kai suna cewa assala ya rasulallah. mun fa ma ma'aikin Allah a fito ai mana sallah sai ya ƙi da gari ya waye suka tambaye shi me yasa sai ce na ji tsoron kada in fito Allah ya ce ta zama wajibi kaga an ƙara muku aiki shi yasa tausayin haka yasa na ki fitowa shi kenan sai ya zama daga nan suna yin kayansu su amma ɗaiɗai ba sa haɗuwa tunda annabi ya ya haɗa su ya ya musu jam'i dan tsoron kada wahayi ya sauka a ce ta zama wajibi da manzo Allah ya bar duniya yanzu akwai wahayi kaga maganar ta zama wajibi ya kare. tunda daman da yana nan ne za a yi wahayi wata rana sayyidina Umar da azumi ya fito daga gidansa ya zo masallaci sai ya tarar da mutane suna ta sallar tarawihin su mutum biyu a can mutum uku a can a wawatse sai ce kai mutanen nan da mu zo mu haɗa su waje ɗaya mu yi musulman guda ɗaya ko biyu da sai ya fi tsari domin da abin da ya sa annabi ya ƙi haɗa su dan kada wahayi ya sauka ya wajabta yanzu ka tunda baya duniya wahayi ba zai sauka ba da haka sahabbai wanda suke tare da shi Uthmanu Aliyu sauran asharatul mubashiruna bil janna banda Abubakar duk suka yadda da ai haka domin ba wanda ya musu da su ake yi baki daya sayyidina Umar ya zo ya sa limamai da zasu yi mutum biyu Tamimud Dari da Ubayy dan Ka'ab hadisan suna nan a cikin muwadda ta Imam Malik suna cikin sahih Bukhari suna cikin sahih Muslim da haka in ma ba malike ne kai kake fadar wannan magana to ka saba wa Imam Malik Imam Malik ya yadda akwai tarawihi kuma ana jam'inta da sayi sayi na abu umar ya sa limaman da za su yi rinka jan mutane waɗannan guda biyu tamimin dari da ubayyu dan ka'ab kuma suka ci gaba da jam'inta in ka ce ma annabi ba shi ya ba duk da mu muna da hujjojin da ta nuna yayi wani dalili yasa ya dakatar kuma bai ce ba baya na ma kar ayi to mu kuma muna da hujjar da ta nuna cewa sahabban nan in suka yi aiki aikin su yana da tambari da stam daga afurubin daga ofishin annabi cewa aikin su sunna ne alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin abinda Umar yayi sunna ne abinda Abubakar yayi sunna ne abinda Uthman Ali suka yi duk sunna ne annabi yace alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin kuma sune khulafa'ur rashidin da haka dai wannan ba hujja bace eh gashi ga manzala ya ja Abdullahi dan Mas'ud sallar dare ya ja Abdullahi dan Abbas sallar dare duk akwai wannan ababun tahajjudi yana sallar suka zo suka bi shi kuma ya kyale su har dan Abbas ma lokacin bai san ina ake tsayawa a wajen liman ba ya zo hagun annabi annabi ya kamo shi ya juyo shi ya dawo da shi dama kuma aka yi sallar nana maimuna ma ta yi sallar tare da su mata annabi ana yin tahajjudi kuma ana yin jam'in ta babu laifi wannan tambaya ta gaba ce assalamu alaikum ina da tambaya aka ce mace mai ciki ko shayarwa da ta sha azumi da azuminta ya al'amarinta yake za ta ciyar kawai ko kuma za ta ciyar kuma ta rama azumin bisalam Allah shi saka ma da alkhairi mace mai ciki ko mace mai shayarwa da ta sha azumi ba ramawa take ba ciyarwa take idan ta ciyar yanzu ta gama in sai bayan sallah ta ciyar yayi amma dai ciyarwa shi ke kanta ba ramawa ba ballantana a ce kuma za ta haɗa guda biyu kamar yadda mun amsa wannan tambayar a baya mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum ala ƙara malam imani da rayuwa mai albarka amin malam ina da tambaya wai menene hukuncin amfani da wayar zamani wadda ake sa ma alƙur'ani da sauran littattafan addini kuma har ana shiga da wayar toilet da ma sauran wasu wurare da ba su da da ba su kamata ba wasu ma sukan haɗa fina-finan batsa a cikin wayar da alkur'ani yake ciki to hukuncin sanya wa waya ƙur'ani da sauran littattafai wannan halar ne daidai ne da hukuncin kaset na rediyo da hukuncin kaset na eh, bcd dukkan wani abu da za ka sa Alƙur'ani a cikinsa in dai shi abu mai tsarki ne ba laifi ba ne dan ka sa ƙur'ani a cikinsa shiga da shi kuma ban ɗaki malamai suka ce idan kana da wajen da za ka ajiye shi lami lafiya har ka je ka dawo ba matsala to ka ajiye shi ka shiga ban ɗakin shi fi amma idan ka zo ban ɗakin da in ka ajiye wayarka a waje in ka fita ba za ka dawo ka same ta ba to ka shiga da kayanka wannan ya zama larura suka ce hukuncinsa a nan ya zama kamar hukuncin mahaddacin qur'ani mutumin da ya haddace qur'ani qur'anin yana ina yana zuciyarsa in zai shiga ban daki aje ta yake zuciyar sai shiga fito da me yake shiga da zuciyarsa saboda zuciyar ba za ta ajiyu ba to shi ma anan ya zama ba zai ajiyu ba dan ka aje ka fito za a sace to sannan suka ce shiga daman ban daki da abu mai sunan Allah ba wai haramun bane in dai ka samu yadda za ka yi ka aje ka aje ba laifi in ka shiga da shi kuma matukar najasa ba za ta taba ba ba laifi ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa a jikinsa akwai Muhammadur Rasulullah kuma da kayansa yake shiga ban daki bai taba cirewa ba ba wani hadisi da ya inganta cewa annabi in zai shiga ban daki yana cire zobe duk wata magana da ta zo da haka mai rauni ce da haka suka ce babu laifi dan mutum ya shiga da abu mai sunan Allah in dai zai kiyaye shi najasa ba za ta taba sunan Allah ba ina fata an fahimci wannan to amma hada kuma waya da qur'ani a ciki da littattafan addini kuma da fina-finan batsa wannan kuma ko shakka babu sharri ne wannan ko shakka babu laifi ne mai girman gaske da haka wanda yake wannan ya ji tsoron Allah ya daina ya ji tsoron Allah ya bari in kuma ba haka ba to ya san me yake aikatawa Allah kuma yana kallon sa takarda ta gaba yace Allah gafarta malam wani zikiri ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yi da asuba da yamma suna da yawa ya kamata ka samu littafin zikiri na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar littafin hisnul muslim akwai azkaru sabahi wal masa zikirin da ake da safe da kuma wanda ake yi da yamma wasu zaka ga ana yin su da safe kuma ana maimaita su da yamma sai dai akwai dan wani dan canje canje kaɗan اللهم بك أصبحنا إن صافني وبك أمسينا وبك نهيا وبك نموت وإليك ka gabatar da أصبحنا haka nan asbahana wa asbahal mulku lillah walhamdulillah اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم أما إذن دي يمني اللهم بك أمسينا كقبتر أمسينا أكن أصبحنا اللهم إني أسألك خير هذا اليوم كو أمسينا وأمسى الملك لله أما دنن أصبحنا إن دسافني dan haka da ya dan uwa wannan abu ne wanda yake da bukatar ka samu wani malami da yake kusa da kai ya nusar da kai littafin da zaka samu kamar wanda na faɗa na hisnul muslim kuma ka zo ya nunnuna maka zikirin safan da yamma kuma ka je ka haddace in zaka iya haddacewa in ba zaka iya haddacewa ba kuma ka rike littafin ka duk safiya ka san kana da wani assignment na addini bayan sallah asuba ne in ka koma gidanka kafin kai shiri ka fita office ɗinka ka karanta kai kanka zaka ga yadda rayuwarka za ta koma wani lokaci mutum zai tashi ya ji kamar an masa dukan tsiya ya yi baccin awa takwas awa tara amma bai huta ba kuma wani aiki zai je tunkara to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da mutum zai kwanta shi dan yana zuwa ya masa dauri uku a jikinsa lokacin da ka farka sai kai zikirin farkawa daga bacci to dauri daya ya kwance in ka tashi ka je kai alwala ka taho sallah asuba dauri biyu ya kwance in kuma kai irin wannan zikirin na safe dauri uku duka sun kwance sai ka ji ka mai nishadi ba exercise kai ba amma jikinka a sake baka da wata damuwa zuciyarka a watsake gangan jikinka kuma lafiya lau to wannan yana da matukar amfani takarda ta gaba yace assalamu alaikum warahmatullahi da fatan malam Allah ya kara ma imani tambaya shine malam ya halatta mutum ya rinka haddace sura wadda bai da hadda a itikafi ma'ana hadda qur'ani a lokacin itikaf ya halatta waɗansu malamai sun ce abin da ake so a itikafi ka shagaltu da ibada abin da yake zunzurutinsa gaba ɗaya na Allah ne banda bitar ilimi research na ilimi ba a yi a itikafi ballantana kuma sauraron rediyo ko amsa wayoyi wani za ka ga bawan Allah zai je itikafi da katotuwar rediyonsa kamar wani wakilin bbc zai ji da safe ya ji da rana ya ji da yamma kuma wai itikafi yake yi wani zai tafi da kwamfutarsa wani zai tafi da ipad ɗinsa to kaga duk kana warware abin da ya kai ka na itikafi irin waɗannan abubuwan duk tarkata su ya kamata mu mu aje su mu ba su hutu mu fuskanci Allah kadai a itikafi abin da ya kai mu dan waɗannan kwanakin da waɗannan ayoyin mu tsaya mu yi shi in ka fito duk sauran rayuwar ka kai ta yin abin da ka ga dama na waɗannan sadarwa da sauransu to dan haka shi har da qur'ani ba zunzurutun tilawar qur'anin bace da haka wasu malamai suna ganin inda tilawar ce kawai ya ta yi ba laifi amma ya tsaya yana hadda to wannan kuma wani aiki ne na daban to amma waɗansu malamai suna ganin har da ma ai daidai yake da karatun ƙur'ani kana yawan nanatawa kana yawan bita lada kake samu babu laifi dan kayi har da a cikin itikafi amma kaulan wahidan sauran littattafai ka shiga da su kana karantawa ko na hadisi ne malamai suka ce ba a san haka a itikafi ballantana kuma jarida newspapers da sauransu wanda za ga wasu suna itikafi ana kawo musu newspaper ya ce sannan kuma ina son kai mana cikakken bayani dangane da wai gaskiya ne akwai wani mutum mai suna wai musa samiri wanda ya yi zamani da annabi musa alaihi salam to akwai wani mutum sunansa samiri ya yi zamani da annabi musa an ce da shi samiri an danganta shi zuwa garinsu malaman tafsiri sun ce kalmar samiri nisbatun ila samira samira wani gari ne to shi wannan samirin dan wannan garin ne sai ake ce da shi samiri kamar kai ne yanzu ka ce da mutum ba kano ba an gane ko kaga ka danganta shi zuwa ga mai garinsu da ka shi ma samiri an danganta shi ne zuwa garinsu to amma wasu malaman tafsiri sukan dage su ce shi ma sunansa musa amma babu wani nassi da ya nuna haka qur'ani ya kira shi a wajaje da yawa amma bai kira shi da sunan musa ba sai da samiri qala fa ma khatabuka ya samiri an gane ko fa aballahu musamiri kaga duk da samiri ake kiransa ba a ce da shi Musa ba amma lallai akwai malaman tafsirin da sukan dage su ce wai ai shi ma sunansa Musa sai a ce sunansa Musa samiri ba wata aya a haka ba wani hadisi ingantacce akan haka magana ce kawai ta labaran giza ya ji daga koki tarihihi ne har ma sawi imamu sawi cikin littafin hashiyatu sawi ala jalalaini ya kawo wani baiti yace izil mar'u lam yukhlaq sa'idan min al-azal فقد كاب مربب وكاب مؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل yace shi dai mutum in Allah bai yi shi nagari bane tun asali to masu tarbiyya sai dai su tashin wahala amma ba zai shirya ba yace ga misali Musan da Jibril ya raine shi ya zama kafiri in dai kyan tarbiyya ce ta kai tarbiyyar mala'ika Jibrilu domin sukan kawo wata kisa su ce shi wannan samirin asalinsa mahaifiyarsa ce tana ɗauke da cikinsa sai ta yi tafiya tana tafiya cikin daji ba gida gaba ba gida baya sai naƙuda ta kama ta da naƙuda ta kama ta Allah yana so ya nuna wa mala'iku ƙudurarsa sai ce da mala'ikan mutuwa je ka ɗauko min ran wannan matar gashi tana naƙuda gashi a cikin daji sai mala'ikan mutuwa ya ce ya Allah in na ɗauko ranta wa zai raina ɗanta sai Allah ya ce ba ruwanka je ka ɗauko ran da haka aka je aka ɗauko ran wai shikenan sai Allah ya tura wai mala'ika jibrilu shi ya raine shi to kaga da a ce tarbiyyar mai tarbiyya ita take tasiri mutum ya shiryu to ai da wannan zai zama mai mutumin kirki tunda jibrilu ya shirye shi ya raine shi to amma shi kuma annabi musa wa ya raine shi fir'auna ne ya raine shi shi kuma da tarbiyyar mutumin banza tana iya canja abin da Allah ya shirya to da annabi Musa bai zama mutumin kirki ba wai sai ya ce to ga Musan da Jibril ya raina ya kafirce ga kuma ruwan Musan da fir'auna ya raina shi kuma ya zama annabi kaga iko na Allah ne to a nan kuskuren malam eh, sawi da ya tabbatar wa da samiri sunan musa kuma ya tabbatar da kissa cewa wai jibril ya raine shi wanda wannan duk tatsuniya ce babu ita a qur'ani babu ita a ingantaccen hadisi duk labarai ne na yahudawa na kunji kunji to da haka dai ka ce da shi Musa babu wani nassi da ya tabbatar da haka amma dai sunansa ko abin da Qur'ani ya kira shi Samiri kuma ya yi zamani da Annabi Musa alaihi salatu wassalam ga wata takarda kwaya da kila za ta dan dauke mu lokaci za mu dakata akan ta sai Allah ya kai mu kafin mu tashi daga karatu a yau akwai magana dangane da banki wanda aka yi ta yi a 'yan kwanaki biyu waɗanda ma'aikatan bankin suna nan a kofar masallaci abinda ake nufi shine dukkan wanda na farko dai hikimar shi kawo bankin dan a yaƙi bankuna na riba domin bankin dan uwan irin jaiz bank ne bankunan da suke mu'amala babu riba wanda wannan kalubale ne akan musulmi dole ne su kusanci irin waɗannan bankuna su yi mu'amala da su ko ba komai don murayar da abin da yake halak malak ta fuskar dukiyarmu sannan kuma ta fuskar ɗabbaka addinin mu gwargwadon ikonmu wanda waɗannan tsarurruka na islamic banking za ku ga har ƙasashen da ba musulmi ba sun tabbatar da cewa waɗannan tsarurruka sun fi zaman lafiya dangane da tattalin arziki to da haka yana da kyau mu san wannan sannan abu na biyu waɗannan bankuna akwai fahimtar juna tsakanin su da ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna ga dukkan wanda yake so ya ba da wata gudunmawa ta taimakon addini idan ya je wucewa zai ga ma'aikatan bankin a kofar masallaci sai ya yi musu bayani su kuma za su wayar masa da kai da haka ina jin in muka wakilta cewa mutane mai son ƙarin bayani ya gansu la'alla hakan sai ya fi mana sauki sai sun fi faɗa daidai sama da yadda za mu faɗa domin sun fi mu sanin yaya al'amarin yake to da haka wannan ina ganin shi ne a takaice dangane da wannan sannan a karatun mu biyu ko uku baya ko ɗaya na yi magana akan inshora ko inshora haramun ce jiya wasu daga cikin bayan Allah musulmi waɗanda su sun karanta islamic bankin da abin da ya shafi wannan sun same ni suke gaya min yanzu ma an samu inshora ta musulunci wacce ake kira da takaful to wannan ma za mu so ko dai su rubuto man dan mu ƙara wayewa da mutane kai ko wani lokaci makamancin irin wannan wani daga cikin su ya tsallako sai mu bashi dama ya yi bayani dan ya gamsar da mutane ya fahimtar da su ina aka sa gaba domin masana abu sun fi ka sanin yadda yake komai da komai da yake dunkure ko yake tattare da shi to sannan abu na karshe muna da sanarwa ta insha Allahu gobe za mu fara tafsiri makamancin wannan amma na mata ga wanda yake da mata ko ‘ya'ya mata wanda yake ganin zai kai su don su amfana in Allah ya kai mu gobe za mu fara da karfe goma na safe zuwa karfe sha biyu za a yi a masallacin a class park wanda yake kasin ibrahim way mai tama da aka ga duk wanda yake da ikon zuwa ko yake da ikon kai iyalansa Allah madaukakin sarki ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah